yawa kuma taswiran na video din yayi dubi insha Allah na ya ma fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi kafa billahi shahida wassalatu wassalamu ala rasulillahi والصلاة والسلام على رسول الله wa وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى ila إلى jazaa wa yan uwa wanda suke sauraron mu da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a tare da ni akwai a dan uwa da yahuza ahmad getso wanda mutane za su iya gani kamar da na sanar a mu na karatu bayan kwana biyu cewa za mu tattauna da insha Allah akan matsalar da kowa ya sani ta damu kowa wacce za a cewa ta a ana iya cewa an matubar wa biha wato matsala ce da ta addabi kowa ta shafi kuma ainihin wato kowa ita ce matsalar tsaro a yadda abin da ya shafi matsala ta tsaro kafin mu zo mu shige ta kai tsaye ciki a fara ta ka'in da na'in abu ne wanda yake sananne a gurina a gurin ainihin wato musulmi abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala wato yake da buƙatar wato mutane su kasance sun samu hakatan da ahammiyarsa da kuma muhimmancinsa wanda mun san yadda annabi ibrahim ya roƙo wa garin makka abu biyu ya ce Allah ya ba su arziki Allah ya ba su zaman lafiya idan ƙasa ko Allah ya azarta ta da arziki in babu zaman lafiya to kuwa ya san cewa matsala ne a to insha Allah dukkan abu na farko dai gaskiya a mutane za su zo su san cikakken sunanka da wani biography naka kuma wata kaitari ba sai an tsawaita ba bari mu kyale majalisin zuwa gare ka yanzu farko bismillah To suna na dai da Huza Ahmad Jeso masani kan harkar tsaro da bincike da kuma nazari na kwakwalwa ta iya cewa a expert or professional on security intelligence and investigation. Mm. na fito daga karamar hukumar gwarzo a jihar kano kuma mazaunin garin abuja ne yanzu kuma na yi karance-karance da ya shafi harshen larabci siyasar duniya a wato ilimin zamani ilimi na mulki ilimi na kasuwanci ilimi na bin da tattali kuma na halarci tarurruka da horarwa iri-iri wanda ya shafi harkar tsaro a matakan daban-daban na duniya a cikin ƙasashen Afirka kuma waɗansu kasashe na wasu sasanni na duniya da kuma sauran hanyoyi na wato ilimi da kuma kasance shugaban sashin tsaro hukunci daraktan sashin tsaro na daga cikin kamfanoni waɗanda suke kula da al'amuran tsaro da bawa ofisoshin jakadanci na ƙasar amurka shawarwari akan hanyoyin tsaro da kuma abin da ya shafi wato tattalin tsaro da kuma bin diddigi na amfani da kwakwalwa a kasar wanda na ke wannan kambu a matsayin jagora a ƙasar najeriya kimanin shekaru guda hudu daga shekarar ta dubu goma sha bakwai har ya zuwa shekara ta wato ashirin da ɗaya sannan kuma bisa wasu dalilai na ziyarci dukkanin ƙananan hukumomin da suke arewacin Najeriya na jiha goma sha tara da kusan dukkanin mazaɓu da dukkanin waɗansu miyagun dazuka da dazuka masu sauƙi da dazuka masu sassauci da kuma wato ainihin mu'amala da dukkanin yarurrukan da suke arewacin Najeriya a dukkanin yankuna da guraren makarantu da akwatunan zaɓe da sauran makamantansu. to wannan dai a takaice shine tarihin abin da kamata in sanar da al'umma kuma ina da iyali da 'ya'ya kamar yadda sauran kowanne bawa ya kan kasance na yi karance karancen lissafin ah. addini garin zaria da sauran gurare hmm. makamantansu a dakta a kai haƙuri kamar ka bayar a takaice ne a wasu hmm. abubuwan da al'umma tana buƙatar ka san hmm. ka ce kawai ka yi karatu kaza kaza kaza kaza kaza ah, aka da ka san akwai abin da bukata ce take kawo shi kuma wani lokaci idan kana faɗar wani abu a babin ni'imar da Allah yi maka ba wanda zai faɗe shi a matsayin laifi kamar yadda Allah ke cewa annabi alam ya ji da kai ya ci man fa'awa ashe ba mu same ka kana maraya maka tattaro ka muka yi maka makoma ba kaga lokacin ba gorantawa annaba Allah iki ba yana lissafa hikimomin da Allah ya yi masa to hatta hmm. yanzu mutane za su zo su ji wannan abin kamar ka bayar da shi a dunkule ne wajen matakin karatu misali a ce yanzu kana da digiri kamar nawa ka yanzu dakta sannan idan kana da ɓangaren abin da ya shafi karatun da ba digiri ba kamar matakin diploma yanzu kana da wani irin wato mataki don mutane su san wato in kana magana tun daga biographin su kana cewa maganar da kake ma kana hadisin yuktara ba wai magana ba ce ke to a idan zan yi warwara a gurguje ina da eh. digiri na farko a harshen larabci bayan da na gama karatu na a makarantar HIS eh, da ake so School for Arabic Studies Kano inda na yi karatun HIS bayan na gama karatun karamar sakandare wanda na yi ta boko a garin getso shekara ɗaya zuwa ta uku sannan kuma na zo na yi wato wata makaranta da ake cin islamic secondary school na his sannan na wuce sas school for arabic studies kano na gama karatu bayan na tafi jami'ar ahmadu bello da ke zaria na yi karatun jikin kamar network yana da ɗan matsala ta wajen dakta amma da insha Allah network din zai dawo daidai da izinin Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. network ya dan samu uh, problem ta wajen shi data eh, ya sauka sauran sake abin ne zai dawo eh kamar inda kake akwai matsalar network ne dakta amma ba kuma kana iya sace hayowa matsalar wannan hanyar kenan zoom ne? zoom ne Beleza. na ga kwata wasu ma ba na be online Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ai mun afuwa yanayin sadarwar ne watakila daga bangare na ko daga bangare. Eh yanayin sadarwar daga bangaren ka ne duka nake ganin yake da matsala. Sai dai ba laifi um, muna iya ci gaba. A maganar da ka fara ɗazu na maganan a ka yi karatu ina ganin daga matakin sakandare kafin ka tafi jami'a abin da ya shafi harkar larabci to da gaskiya sai masu saurare sai suka gishiru. to zan ci gaba yanzu to bismillah eh, bayan na gama secondary a makarantar da ake cewa school for arabic studies kano na yi mm. karatu hs higher islamic studies na kammala sai na tafi jami'ar amadu bello da ke zaria na yi karatu digiri a harshen larabci ah, wanda ake cewa to ba arabic bayan da na gama na taho garin abuja inda na yi matar ƙasa da tsakanin wannan lokacin tsakanin lokacin shekara ta watan yuni na dubu shekara alif da casa'in da takwas na yi koyarwa a makarantar da ake cewa islam da ke Ungolimi locus a kaduna har ya zuwa ranar ashirin da takwas ga watan fabrairu na shekara ta alif ɗari tara da casa'in tara wanda daga wannan rana ɗaya ga watan maris na tafi garin abuja domin bautar ƙasa inda na kasance tare da wata ƙungiyar da ake cewa civil islam international organization wacce take aikin musuluntarwa da kuma ilmantar da waɗanda suke ba musulmai ba a wannan yanki na birnin tarayya abuja da kuma wato yawon wa'azi a garuruwa da suka shafi masallatai na cikin gari da kuma ƙauyuka don musuluntar da al'umma gamawa ke da wuya a daidai wannan lokaci a tsakani lokacin da nake digiri na a jami'ar Ahmadu Bello na yi karatu a zaurika da dama a garin cikin garin Zaria babban malami na wanda yi karatun fito. a hannun shi shine marigayi malam awal kofar kaura kaura malam kaura da kuma wani malami wanda yake a unguwar Gelbesu wanda yake kusa da gidan wani malami mutumi da ake cewa sani mai mai masa to waɗannan su ne mashahuran malamai na fikihu da kuma na lugha sai kuma chef yakubu bomo wanda yake wani kauye da ake cewa bomo wanda na karasa karatuna na hashiyatul da kuma maimaita karatun kitabus sawi tafsirin sawi a hannun shi wanda ina duk da kammala Allah ya kafaran shi Allah ya ji kan shi ya gafarta mishi amin amin bayan da na gama bautar kasa a jami'ar Ahmad a garin Abuja sai kuma na sake komawa jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria bayan da na yi kokari da kowa muka kafa abin da ake cewa Muslim Couples Association of Nigeria wannan ya fara da ni kuma ya tabbata da ni kuma alhamdulillah ga sanan har yanzu ana cin gajiya na wannan kungiya ta Muslim Cooperative Association of Nigeria wanda da babu mataki na ƙasa ina cikin waɗanda Allah ya bawa abin dama muka kafa wannan tsari na ƙasa tare da taimakon wato ɗan juma gusanta ɗan juma goje a lokacin nan yana minista na albarkacin ruwa Allah ya saka da alheri ya bada gudunmawa matuƙa wacce ba za mu ci manta da ita kuma musulunci na tabbatar ba zai manta da ita ba to bayan nan sai a wannan tsakani bayan na gama bautar ƙasa na ci gaba da koyarwa a gurare daban-daban da kuma yin karatu a gurin malamai a nan cikin garin abuja wanda suka hada da malam yusuf mai lafiya da sauran makamantansu daga nan sai na koma kamar sadarwar a bayan ke ba yana sai na koma jami'ar Ahmadu Bello inda na yi karatun digiri na na biyu akan abin da ya shafi siyasar duniya da harkokin da filamasiya wato international affairs and diplomacy bayan na gama sai na tafi jihar Kano na je na wato shiga aikin koyarwa wanda kafin wannan aikin koyarwa na fara zama manaja na wani kamfani da ke kula da harkokin shigo da wato shigo da kaya da kuma fitar da su wanda yake na jihar Lagos a Lagos a suka bani rukun manaja na Kaduna wanda na yi na kimanin kwana arba'in da wani abu bayan nan na samu aikin koyarwa a jihar Kano bisa umarnin mahaifina na bar aiki na manaja na koma aikin koyarwa a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta jihar Kano inda na koyar a makarantu da dama wasu daga kamar kamar Kiruta Hafizul Quran kamar Gaman Girls Arabic Secondary School a tudun wadatun kare kamar gamman secondary school kafin mai yaƙi da sauran makarantu dai da dama waɗanda na koyar wanda har ya kai ni ga shekara ta wato dubu biyu da shida bayan wannan lokaci waɗansu rigingimu da tashin shiga gwagwarmayar siyasa da kokarin karɓo haƙoƙuwa na aikin na haƙoƙin ma'aikata ya sanya wato muka samu saɓani da gwamnatin wannan lokaci a matsayina na mai kula da al'amuran da ya shafi kuɗi na ƙungiyar malamai da kuma waɗansu abubuwa waɗanda suke faruwa a cikin gudanar da aikin gwamnati wanda na gaban aminta da su ba na ajiye aikin na sake koma jami'ar bayero domin yin karatu na na digiri na harshen larabci wato ma arabic a daidai wannan lokaci na kasance ina koyar da harshen larabci abinda ya shafi hazarar islamiyya wato islamic civilization makarantar Aminu School of Islamic and Legal Studies a matsayin malami na wucin gadi kuma ina koyar da abin da ya shafi wato social studies da kuma civic education a babban kwalejin tarayya da ke Kano ta wacce ake cewa Federal College of Education a sashen social studies shi ma a matsayin malami na wucin gadi sannan ina koyar da abin da ya shafi public administration a bangaren abin da ya shafi makarantar da ake cewa Kano State To a cikin ci gaba da wannan gwagwarmaya da faɗi tashi na a jirgin wannan lokaci kuma ina ci gaba da karatu na na MA Arabic wanda kafin kammala shi sai wata kungiya na kafa wata kungiya da ake cewa wato Hausa Youth Development Youth and Cultural Development wanda muka rinka kokarin ilmantar da matasa masu shaye-shaye da kakar da su da kuma kokarin shiga cikin unguwar sabon gari da sauran gurare da karuwai ke yawo a titi domin yi musu wa'azi da gargaɗi da kuma yi wa waɗansu faɗa har ya zuwa yanda da taimakon Allah da taimakon marigayi shek Aminu Dina Abubakar da kuma marigayi mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero Allah ya ji kansu ya gafarta musu da shek Isa Waziri wanda malami na ne kusan shekara da shekaru har ya zuwa rasuwar shi na yi karatun A sharhi ibn aqil da sauran littattafai na shazzar orf da sauran littattafan lugha a hannun shi so suka rungume mu suka taimaka muka fara samun karin wato karuwai waɗanda suke karuwanci wanda suka bari suka yi istibra'i ake aurar da su da sauran abubuwa makamantan waɗannan kasuwan da suka daina shaye-shaye ake mai da su makarantu ana tallafa musu da masu sana'o'i waɗanda wasu daga cikinsu a halin da nake magana su zama hamshaɗin masu arziki Alhamdulillah a cikin wannan juyin juya hali da kuma fahimta shi da ake yi sai Allah ya kawo wata kaddara na haɗuwa da wasu mutane da ƙasar Bulgaria da sauran waɗansu ƙasashen duniya waɗanda suka haɗa ni da hukumar da ake cewa hukumar ba da tallafi ta ƙasashen ta ƙasar Amurka wacce take kula da wato yankin Afirka wacce ake cewa United States Agency for International Development. Suka bani aiki a matsayin jami'i mai kula da harkokin wayar da kai da ilmantarwa akan abin da ya shafi harkar ilimi da harkar lafiya da harkar abin da ya shafi wato cututtuka da sauran abubuwa masu tsawo wanda wannan dalilin ya sa na kasance a jihohi daban-daban daga nan na tafi wata kungiya da ake cewa UNICEF United States Children Fund da ganan na koma wata kungiya da ake cewa wato DFID Department of International Development na kasar Ingila To a cikin wannan yanayi na sake komawa makaranta a jami'ar Bayero na sake yin digiri a abin da ake ce development studies bayan na gama na tafi na samu wato sahalewar kasar Canada wanda suka bani wato minha wato scholarship wanda bani ikon tafiya kasar India na je na yi wani karatu wanda ake cewa wato kwarewa na gogewa a samun abin da ya shafi community driven development ba na tsarin yadda ake samar da ci gaba a cikin al'umma wanda wannan ya bani dama a kasancewa ta kasar ingila a kasar india na gamu da kwararru daga kasashen duniya wanda suke profesoshi na samu wani professor ellen ɗan ƙasar isra'ila wanda ya fahimci muhimmancin da ƙwaƙwalwata da fahimta ta da shi kamar yadda dukkanin mu talatin da biyar daga ƙasashe talatin da biyar kowa yana tare da professors guda uku waɗanda suke fita alƙiblar kwakwalwar shi Allah ya sa shi ya amlar kwakwalwa ta tana da fahimtar abin da ya shafi tsaro da bincike ya haka ya sanya ta a gaba wannan ya bani daman zuwa ƙasashe irin su Afghanistan da ƙasashe sauran ƙasashe waɗanda ake yaƙi a wannan yanki kuma na je ƙasar Sri Lanka na je ƙasar Myanmar da sauran ƙasashen duniya waɗanda ake yaƙe-yaƙe masu matsanancin haɗari domin gogewa da kuma fahimtar al'amuran tsaro. daga baya na sake dawowa Najeriya bayan na dawo na sake tafiya a wata makaranta da ake cewa College of Education Azare tare da haɗin gwiwar jami'ar Maiduguri saboda wannan lokacin ana kusan Boko Haram zaman Maiduguri ba zai yiwu ba na yi wani darasi da ake hmm. cewa Diploma a public, public Health and Health Promotion. Bayan na ƙare sai na sake koma jami'ar Bayero domin kallon shiga cikin gwagwarmayar gogewa da samun takarda a aikace ta abin da ya shafi wato kimiyya ta zamani abin da ya shafi technology na koma na shiga na sake yin diploma a information technology wanda aka kira certificate dina da high professional diploma in information technology to bayan gama wannan sai na sake dawowa jami'ar wato jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria inda na sake samun digiri na gaba akan abin da ya shafi wato business administration tsarin gudanarwa na mulki amma abin da ya shafi ɓangaren kasuwanci da kuma hukumomi masu zaman kansu inda na kware kan yadda ake ɗaukar ma'aikata da kuma horar da su da kuma tarbiyyar mu'amala ta yau da gobe ta aiki wato human resource and manpower development to bayan nan har ila yau na je jami'ar garin jami'ar jihar kaduna wacce ake cewa kaduna state university na yi karatun postgraduate diploma a procurement logistic procurement procurement and supply chain management a tsakanin kafin in fara wannan karatu na je wata kwaleji ta gogewa da kwarewa da ke garin zaria wacce ake cewa national institute of transport technology da na je na koyi wato ilimi na yadda ake ba da kungila da hanyoyin da ake ba da su da kuma dabarun da ake bin yi na samu goto baya ga baya ga kammala wannan karatu na gogewa na ita kwalejin da ake cewa wato National Institute of Transport Technology oh. sake na dawo jami'ar Kaduna shine na yi wannan diploma a procurement and supply chain management halin da nake ciki ina duk da kammala karatun digiri na na shidda a ita wannan jami'a wanda ya shafi a logistic procurement and supply chain management dukkanin wannan yanayi na halarci kwasa-kwasai daban-daban a muhallai daban-daban da matakai daban-daban wanda suka haɗa da cikin gida da waje wanda ya shafi harkar tsaro harkar bincike da kuma nazari na kwakwalwa da kuma nazari na mu'amalar rayuwar ɗan adam inda ƙwarewa ta da gogewa ta ta kasance kan abin da ya shafi wato shiga cikin al'ummu inda na goge a kan bincike a ƙauyuka da kuma wato daruruwa, da kuma kasuwanni yayin da nake shiga cikin kasuwanni in binciko masu laifuka kuma in yi bincike a kansu da shi wannan ita ce gogewata da ƙwarewata kafin daga baya na zo na fara mu'amala da jami'an tsaro na kai tsaye ta hanyar bin diddigi da kuma yin nazari akan waɗansu abubuwa na yi rubuce-rubuce da dama a fuskoki da suka shafi harkokin rayuwa da kuma dukkanin ɓangarorin karatuttukan da dai kamar yadda mai bayani kuma na kasance manomi kuma mai kiwo sannan kuma mai sana'a ta kasuwanci ta yau da gobe wanda ba a rasa ba kamar yadda kuma nake amfani da kwakwalwata domin tallata yin abubuwa waɗanda suka shafi bincike da kuma ba da wa hukumomin tsaro shawarwari na kai tsaye na sadaukarwa da kuma waɗanda aka rinka biya na yi na yau da gobe ma'ana wato consultancy and professional services Ana da ah, mata biyu da 'ya'ya guda bakwai maza shida mace guda ɗaya Allah ya raya su yi musu albarka wannan ah, a gurguje kuma a tattace a gurguje kenan idan masu saurare sun fahimta kusan kaman abin da kalli lissafin yanzu akwai wajen digiri guda shida sannan akwai diploma da kafa wajen Eh, guda hudu na'am to a sai eh. akwai jami'o'i guda hudu a duniya da su bani kyautar karatu shaida ta zama dakta ma'ana shi ne dalilin da ya eh. kira na dakta amma a halin yanzu ina yin karatu na na phd a wata jami'a da take kasar isra'ila akan abin da ya shafi bincike da nazarin kwakwalwa da kuma wato harkar tsaro kamar yadda har ila yau na na yi rijista na fara karatu a fannin bincike akan shari'ar musulunci da siyasar duniya a wata jami'a ta kasar sudan wacce take yin karatu a wato kasar niger wato jami'atul islamiyya al'alamiya haka ina gudanar da karatun phd guda biyu a lokaci guda waɗancan kuma da ake cewa da ni dakta kyauta ce da waɗansu jami'o'i na ƙasashen duniya suka aminta da gurgewa ta da fahimta ta suka gayyace ni suka bani wannan shine a gurguje to a dalta ita isra'ila nan banda karatu yanzu da kake ta taba tattaki kanta kanasta a najeriya zuwa isra'ila ban taba tattaki zuwa kasar isra'ila ba duk da yake sun taba gayyata ta so hudu amma ban taba <clears throat> wato amsa gayyatar ba saboda waɗansu dalilai na wani kaina da kuma rashin gamsuwa da wasu daga cikin sharuɗan da suka zo da su da kuma nawa sharɗan da na jindaya waɗanda dukkanin mu ba mu iya samun yarjejeniyar da ta ba da daman tafiya ba haka ban jira ka to a dakta kamar yadda na faɗa na in ishara a farko cewa idan muka kalli alƙur'ani a kuma la'akari da alhamdulillah duk mutumin da ya saurari bayanan ka ya fahimci cewa kai mutum ne da kake tafiya da fuka-fuki guda biyu wajen kayi karatun addini kuma karatu na zaunawa gaban malamai wanda nan ne ake ƙara karatun addini na asali an muka kalli ayar da ke cikin suratul baqara 126 inda annabi ibrahim ya ce wa ibrahim rabbi da alhada baladan aminan warzuqu ahlahu min as-samarat kuma suratul ibrahim aya ta 35 da ya ce wa ibrahim rabbi da alhada balada aminan wanda ya hada abu biyu ayoyin arziki da kuma abin da ya shafi zaman lafiya sannan za mu ga a cikin suratul kasasi Allah na cewa mutanen maka sun ce wa qalu inna tabi'u huda ma akana min ardina Allah ya ce awalan numatil lahum haraman aminan yujra ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqun min ladunna walakin aktharan nasi ko aktharuhum la ya'lamun sannan idan muka dubi a ita garin makka da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a alin nasi lallazi bi bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin ya ayatun tun maqama ibrahim wa man dakalahu kana amana duk da malamai sun ce jimla ce ismiya da ma'anan wato insha'iya ce da ma'anan kabariya ce da ma'anan insha'iya ma'ana duk mutumin da ya shigo cikin garin ku aminta da shi da kuma abinda Allah ya yi ma su kurai shawa luni zuwa gare shi cewa ila fi quraishin ila fi shi ash-shita wa saifi. sai ce musu fal ya abudu rabba hadha ku wa ubangijin wannan ɗaki. wanda allazi at'amahum min ju'in ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro wanda idan muka fahimci abubuwa biyu ne amintar mutane daga tsoro sannan kuma abincin da za su ce zaba ba matsala ba ne da kuma abin da Allah ya ce a walam yaro anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min haulihim afa bil batin yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun kuma lokacin da annabi ya koma Allah ya ce laqad sadaqa Allahu rasulahu kulun ruya bil haqq latadkhulunna al-masjid al na insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa na lata kafin har zuwa ƙarshe So <clears throat> dakta cikin abin da bayani ta ziyarci ƙauyuka ita kanta wannan maganan ƙauyuka abu ne guda biyu na farko mutane na buƙatar kai musu matashiya dangane da abin da ya shafi shi kanshi zaman lafiyan da muhimmancinsa a wajen rayuwar ɗan adam sannan al'umma tana buƙatar maganar da kace ka ziyarci ƙauyuka kai manomi ne ita kanta tana buƙatar wato sai an musu fashin baki shin guraren nan da kake magana satin kawai kai a google ya faɗa maka sunayen guraren ko a'a ka tattaka ka ji guraren nan ne ka san su guraren nan da kake magana akan su wayannan su ne abu guda biyar to dukkanin guraren da nake faɗa kamar yadda zan iya rufe ido a cikin ɗaki na a cikin duhu ɗauko allura a inda na ajiye ta to haka nan na san dukkanin mazaɓu da garuruwa da dazuka da rigagen fulani da wato kwazazzabai da rafuka da wato lambuka da makiwata da mashayar shanu da sauran makamantansu. Sauraka na je dukkanin waɗannan gurare kuma musamman a lokacin da nake yin bincike akan abin da ya shafi ayyukan wato ƙungiyoyin ta'adda. kungiyoyin ta'addan nan sun kasu kamar kashi guda hudu hmm. na farko akwai kungiyoyin ta'adda waɗanda suke ƙoƙarin hallaka ƙwaƙwalen matasa domin wato ɗora su akan yin amfani da wasu dabaru don canza fikirarsu da fitararsu da zakirarsu da hamasarsu zuwa ga wani abu daban wanda su suke so. domin hana su kaiwa ga a kan cin ribar waɗansu abubuwa waɗanda za su amfani al'umma mai zuwa ba al'umma ta yanzu ba ɗaya kenan ma'ana wato abinda ake kira a psychological investigation na je waɗannan hmm. ƙananan hukumomi a fuska ta biyu lokacin da aka fuska ta biyu ta ta'addanci shine masu ɗaukar makamai da da'awar addini kamar abin da ya shafi kungiyar wato boko haram da iswaf da ansaru da sauransu wannan ya ba ni dama na yi bincike a kasashen afirka da yawa misali a kasar niger kasar mali kasar burkina faso kasar togo kasar benin kasar gambia kasar mauritania da sauran waɗansu ƙasashe waɗanda na samu daman yin tattaki da ƙafa ta ba ta jirgin sama ba da waɗansu dalilai sun sa wajen dawowa ta bi hanyar jirgin sama Ko kuma kamar wato shiga ta ƙasar Gambiya wanda yayin da na kai ziyara ta ƙasar senegal yayin da na ji waɗansu daga cikin garuruwa da aka yi wasu rubuce-rubuce bayan na bar A Tumbuktu na ga waɗansu rubuce-rubuce da suka sa na samu shauƙin ziyarar garin da ake cewa a kaulaha garin wato marigayi Sheikh Ibrahim Inyas. Bayan nan daga nan na tsallaka zuwa shiga ta ƙasar Gambia wanda tsakanin waɗannan garuruwa akwai kwazazzabai akwai ƙoramu wanda dole ta sa na shiga jirgin ruwa saboda babu inda za a iya shiga ta mota ko ta ƙasa saboda ka na shiga jirgin ruwa zuwa ƙasar Gambia daga nan kuma na ratsa waɗansu daga cikin garuruwa makamantan waɗannan wanda dukkanin wannan ya faru ne bisa dalilin bincike da kuma jirgigi a kan waɗansu abubuwa na wato abin da ya shafi 'yan ta'adda a yankin yammacin afirka da kuma waɗansu ƙasashe da na samu damar ziyarta a kamar a ƙasar ethiopia ƙasar wato somalia da sauran waɗansu ƙasashe da suka kasance cikin halin yaƙi da kuma wato waɗansu manyan saharori da ke yankin yammacin afirka domin duba irin yadda eh, wato masu aikata ta'addanci sukan yi amfani da waɗansu damammaki na kasuwanci eh, da kuma kiwo wa irin waɗannan domin bin diddigi sannan eh, a lokacin da aka fara rigimar wato shige da fici ta samu matsaloli na hare-hare da aka fara kaiwa a jihohin wato kudu maso kudu da kudu maso yamma nan ma na samu dama na shiga manyan birane da suke kudancin Najeriya. Ina ce kudancin Najeriya ina nufin bangaren yarba da bangaren Inyamurai da kuma ɗaya bangaren da ake cewa na Niger Delta. Na samu damar shiga har wasu daga cikin dazuka da suka shafi yankin ita Niger Delta na waɗannan masu aikata laifi da ake cewa MEND. na samu eh, ziyarar bincike kuma na yi wasu daga cikin makalu duk yake a kan hanya ta ta dawowa na gamu da eh, wato wanda suka fi ni dabara suka kwace bukata wanda suka kwace waɗannan rubuce-rubuce da na yi da abubuwan da nake iya tunawa to bayan nan na shekara ta a lokacin da nake aiki ƙarƙashin wannan kamfani na ƙasar amurka kamar da na faɗa da nake jagorancin Eh, matsayin babban mukaddashin tsaro da bincike da kuma nazari na kwakwalwa na kasance na samu dama ta ziyartar dukkanin kusan ƙananan hukumomin da suke yankin arewa maso gabas wanda ya shafi jihar gombe jihar eh, borno jihar yobe da adamawa da taraba da sauransu da kuma shiga manyan gurare wanda ya shafi kamar yankin wato arewa arewan jihar jihar Adamawa da kuma kudancin jihar Borno ƙananan hukumomin Shafa da Hawul da Biyu da sauran makamantansu kamar ƙaramar hukumar Maiha da Madagali da mikika da Chibok da Askira Uba da sauran makamantan waɗanda suke wannan yanki. Na ziyarci kusan dukkanin gurare mafiya haɗari da muni a yayin da nake bincike da jin diddigi na je kamar yankin su kukawa kamar yankin mangono da sauran gurare waɗanda suka shafi irin waɗannan duka bisa dalilin dalilan bincike da kuma bisa dalilan ayyuka irin waɗanda na faɗa a baya wannan ya bani daman shiga da tunkarar akwai waɗanda zan iya cewa cikin manya-manyan waɗanda suka aikata laifuka waɗanda hukumomi suka tsaye yayin da ni amfani da gidajen yari da kuma sauran gurare na bincike domin samun tattaunawa da ganawa da wasu daga cikin waɗanda aka kama aka rike domin bin diddigi akan hanyoyi na yadda ake shigo da makamai wanda yana daga cikin ƙwarewa ta wajen bincike hanyoyin da ake bi wajen shigo da makamai hanyoyin da ake bi wajen raba su hanyoyin da ake bi wajen ɗaukar makami daga gari zuwa gari da kuma hanyoyin da 'yan ta'adda suke yin amfani da su domin yin amfani da abin da na kira wato triangular strategy ma'ana eh, wata dabara mai kwar uku eh, hmm. dabara ta biyu tsayuwa da kuma shiga cikin waɗansu abubuwa waɗanda suka shafi eh, wato mu'amala waɗansu mutane mazauna cikin al'umma kuma da sunan wato aiki na ta'addanci ma'ana wato waɗanda suke kamar jami'an leƙen asiri na su waɗannan ƙungiyoyi na yi mu'amala ƙwarai da shugabanni da kuma wakilai na ƙungiyoyi da dama a duniya wanda suka shafi ƙungiyoyin ta'adda ƙungiyoyin gaban al'umma da kuma hukumomin tsaro wanda su ma na yi mu'amala da su ta kusanci su taimaka mu wajen ƙara gurgiya da fahimta so waɗanda a taƙaice waɗannan duk da na faɗa na je su da ƙafata ba na karanta su a rubuce ba dukkanin kusan masu hmm. unguwanni da suke arewacin Najeriya sun yi ido hudu da ni hakan nan daga kai hakan nan sarakuna hakan nan mafiya yawancin limaman masallatan juma'a watakila ah, su limaman masallatan juma'a a tarurruka na shiya amma mafiya yawancinsu mun yi karo da su har a cikin masallatansu hakan nan kuma kusan dukkanin shugabannin majami'u manya da ƙanana na wato garuruwa da birane da kuma sakuna so a kudancin najeriya na ji dukkanin manyan birane da kuma wato garuruwa amma ban ji dukkanin ƙananan hukumomi ba amma arewacin najeriya na je dukkanin ƙananan hukumomi kuma ina da ƙwarewa da gogewa akan fahimtar dazuka da kuma wato fahimtar wurare waɗanda suke masu haɗari da kuma hanyoyi waɗanda sai ake iya bi a aikata laifuka da kuma yadda ake iya bi a kama mai laifi da sauran abubuwa makamantan waɗannan ma'ana ni ƙwararre ne akan abin da ya shafi sani na dazuka da kuma wato mugayen hanyoyi da kuma duwatsu waɗanda suke masu haɗari wanda suke zama mafaka ga masu aikata laifi na je su a aikace so a dakta gaskiya ka bayanai da yawa a ka faɗi cewa akwai ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda hudu akwai waɗanda su aikinsu shine ɓata kwanan matasa ɗaya kenan akwai waɗanda suke ɗauki da makamai da sunan addini sannan ka ce hudu ne ba mu ji na biyun ba akwai masu waɗanda suka kullo daga baya baya na arewacin najeriya wanda dama sun daɗe a kudancin najeriya musamman kudu maso kudu da kudu maso gabas da kuma wani sashi na kudu maso yamma a eh. waɗannan su ne masu zuwa garuruwa domin su kwace dukiyoyin mutane su karkashe waɗanda ake cewa masu zuwa su kamu don kuɗin farka ko kuma wato masu kai kamun kunar bakin waƙi don wasu dalilai waɗanda har yanzu muna ci gaba da bincike a kansu ko muna yi rubuce-rubuce tare da ba hukumomin tsaro shawarwari wanda wannan ba muhalli ne wanda zan iya yin dogon sharhi a kansu ba sai kuma wato kamar masu bakin gaji a akwai kamar boko haram akwai kamar ansaru akwai kamar iswaf da waɗansu waɗanda har yanzu ba a gama fahimta da tantance su da kuma minta da su ba. To, dakta ka yi maganan cewa a arewacin Najeriya ka ba wata karamar hukuma da baka ji ba. da kafa ka taka kaje wa'annan ba wai fatohoyin sha tara ba fa a'a hmm. yanzu local gamman da ke kaduna ashirin da hudu da uku ko a yanzu jarta hmm. duk local gamman din da ke jihar Kaduna ka zagaye ta ba local gamman din da ke jihar Kaduna ba dukkanin gari ko wata rigar da take jihar Kaduna Allah ya bani ni ta shiga cikinta. ba lokal zaman ba hata da riga riga rigagen da duk da suke jihar Kaduna Allah ya bani ikon shiga cikin su wato duk wata rigar fulani yanzu da ke jihar Kaduna da ba wata rigar fulani da baka san da ita ba sai eh, sai dai idan sun tashi tunda su ba masu zama ne na dindindin ba wasu sukan zauna wasu kuma sukan tashi saboda dukkanin fadin arewacin Najeriya babu wata riga wace Allah bai bani aranta ma na kaiwa kanta ba wato duk wata rigar fulani na aiki a can baya mm. dalilai na aiki abin da ya shafi harkar rigakafi harkar abin da ya shafi lafiyar mata harkar abin da ya shafi ilimi harkar abin da ya shafi bincike akan ruwan sha da kuma harkar abin da ya shafi wato nazari akan karancin ci gaba da kuma dalilai da harkar wayarwa da harkar ilmantarwa da kuma uwa uba bincike akan bin diddigi akan harkoki da ya shafi wato tsaro hmm. to dakta maganar da kai cewa abin da ya shafi hanyoyin shigo da makami da kuma raba makama akwai waɗan matashiya da nake son yi kada mutane da manto ba su fahimci da kake cewa lokacin da kake cewa kuna haɗuwa da malamai a taron shiya hmm. shiya to kafin shiya unguwa ake nufi ina ganin so eto eh ya ganganta da irin fassarar da aka yi a da ke nufi bari in yi warwara hmm. taron shida akwai wato dukkanin ayyukan da na yi wanda wannan aikin da na yi baya wanda aiki ne wanda baya buƙatar a san ina gudanar da shi hmm. saboda wasu dalilai na yanayin ofishin wanda kuma mafi yawancin mu'amala na yi ne da shugabannin hukumomi da rundunonin tsaro a matakan jihohi shi ne na ƙarshe amma a can baya shiya na ce shiya na nufin kamar a jihar kaduna za a ce wato shiyar zaria shiyar birnin gwari shiyar jama'a shiyar kafancan shiyar kagoro da sauran makamantansu kamar a hmm. jihar sokoto za a iya cewa shiyar silame ko yankin isa ko yankin Ilaila, ko yankin dangashuni ko yankin tambuwal da sauran makamantansu kamar a jihar kebbi za a iya cewa shiyar yawuri ko shiyar zuru ko shiyar argungun ko shiyar arewa ko da sauran makamantansu ana iya cewa shiya in an haɗa wani ɓangare na wasu ta jiha da wasu jiha ana iya cewa shiya idan ya haɗa wani yanki na ƙaramar hukuma na iya ɗaukar ƙaramar hukuma kamar misali jihar zamfara tana da ƙananan hukumomi goma sha hudu sai a ce an ɗauki ƙaramar hukumar tsafe misali sai a ce an ɗauki mutanen wato ɗan kuzo da yankin kafe shi kuma ɗaya ɓangaren a ce an ɗauki mutanen ceɗiya da abin da ya shafi mutanen yankin mara a gefen ɗan musa da abin da ya shafi yankin mutanen kagara a ƙaramar hukumar wato birnin magaji da kuma abin da ya shafi wani yanki na kamar misali getso a ƙaramar hukumar auren namoda getson da nake nufi ba getson da na fito a cikin ba akwai mm. gitsa guda uku a Najeriya ɗaya a jihar Kebbi ɗaya a jihar Kano ɗaya a jihar Zamfara amma wacce aka fi sani ita ce ta karamar hukumar Gwarzo ta jihar Kano wacce na fito a ciki. Gitsa guda uku ne. Mm, Abin da ya sa dakta na ne mika wannan tambihin saboda ka san yanzu kasancewar ka malamin jami'a kwararre wajen bincike-bincike da tafiyoyi a mm. yanayin yadda za ka fahimci ya rika da su ba zai zama daidai da kowane mutum da yake sauraron mu ba inda ka ga misali in ka ce kalmar mashaya ki ka ja baki kai shuru duk dan bariki dan gari wanda bai rayu a ƙauye ba abin da zai fara zuwa kwakwalwarsa shine inda ake haɗuwa a sha kayan barasa a watsi Ni kuma na nufin mashaya inda fulani suke zuwa da dabbobin su sha ruwa <laughs> eh. kaga in kana fassara qur'ani ka zo walamma wara jama'a madiyana sai ka ce hmm. lokacin da annabi Musa ya tambara mashayan garin mutanen Madiyana sai kai shuru wani hmm. kawai tunanin da zai ya za ka zo ka ce annabi Musa ya gangara inda ake shan kayan barasa to saboda wannan dalilin na mai dakta kai ƙarin bayani ne saboda kada wani kai abin da kake nufi daban shi kuma abin da ya fahimta a saba daban to wannan shine to dakta maganan dajizzukan nan da kai na'am kana iya faɗawa misali masu saurare daji ɗaya da ka sani arewacin najeriya wanda watakila ya yi ninki daga kudancin najeriya zuwa arewacin najeriya kuma shine daji mafi hatsari a dazukan ai suna da yawa misali yanzu hmm. idan ka ɗauko daga gari wanda ake cewa kawari a jihar kebbi tsakanin ƙaramar hukumar yawuri da ƙaramar hukumar shanga wannan daji zai ɗauko ka ya kawo ka har bayan mai wato mai yamma, ya kuma ta iyaka ya shiga ta gefen ƙaramar hukumar aleru ya zo ya ɗaibi wani sashi na ƙaramar hukumar gwandu sannan ya tafi ya je ya shiga wani yanki na daji a cikin wani yanki na wato ƙaramar hukumar ya shiga yankin ƙaramar hukumar shagari ya kuma tsallaka ya je ya shiga inda ya maraba tsakanin karamar hukumar raba da karamar hukumar shinkafi da karamar hukumar kura da kuma inda ya bi ta gefen karamar hukumar isa ya sake dawowa ta bayan garin sabon birni wanda in ka dawo zai biyo da kai ta wani yanki ta gabas da garin shinkafi zai dawo da kai ta yankin da ake cewa <clears throat> wato kware da kuriya ya dawo da kai ah, wato mayasa da kushabawa a cikin karamar hukumar zurmi wanda kuma zai ɗauke ka ya har ya zuwa gidan jaja da kuma wato gurbin ɓaure a cikin ƙaramar hukumar zurmi da kuma ƙaramar hukumar jibiya wanda ta can ya yi ɗauki sansani daga ƙaramar hukumar tsakanin ƙaramar hukumar isa da ƙaramar hukumar wato yankin yankin shinkafi akwai inda zai malala ya sake mai da kai ya tafi da kai ta gefen karamar hukumar ilela ya sa ta daga gusin ana daga kudu sannan ya tsallaka ya je da kai ta gefen jikin garin kwanni wanda cikin Nijar wanda an ka tafi zai tafi ya kai ka har gefen doso wanda daga doso cikin Nijar din zai sake ɗaukewa ya tafi da kai ya kai ka har kancari daga kancari wanda shine kusan gari na babba da yake mafi kan iyaka tsakanin jihar kasar Nijar a kuma kasar burkina faso bai sake ɗiban ka ya dawo da kai ta bayan wani babban gari da ake cewa kutela da yake kasar benin wanda shi kuma yana kan iyaka ne wata maraba wata za su iya shigar da kai gari da ake cewa wato wagadugu idan ka shiga za ka shiga ta wagadugu ba akwai kwazazzabai waɗanda an ka bi su za su tafi da kai cikin dazuka ba tare da ka haura titi ba zai tafi da kai ya karka har wani gari da ake ci gobo laso a cikin tsakanin wato burkina faso da kuma wato ƙasar mali wanda daga nan za ka iya shiga sahara kuma za ka iya shiga cikin ƙananan dazuka waɗanda za su iya jan ka su kai ka har zuwa wato yankin gefen jikin bamako a ƙasar senegal to kaga in muka ɗauka daga inda wannan dajin yake farawa in ka malalo zai sake dawowa da kai ki dawo ta cikin ƙananan hukumomin da suka shafi yankin rijau wanda daga nan zai katsuka ya shigo da kai ya haɗa kada wani ɓangare na dajin da ya shafi yankin gidan waya a cikin jihar Niger da kai ta wasu garuruwa da ya shafi yankin Kagara da kuma yankin gidan gwari ya sake dawowa ya zo yankin jere wanda ta cikin shi ne za ka iya tsallakawa zai shigar da kai yankin abin da ya shafi gidan waya daga gidan waya zai iya raba maka da kai hanyar akwanka daga nan ya tafi da kai ya kai ka har ya zuwa wasu garuruwa na mutanen eh, eh, na ibra da sauransu waɗanda suke cikin jihar nasarawa wasu gurare ne su ma masu haɗari masu zaman kansu wanda ganin zai iya zagawa ya bi ta gefen yankin amfa da zo ya sanya lakuja a ɓangaren dama ya sake tafiya kiba ne zai tafiya kaka har ya zuwa wato wani yanki na jihar fara kuma har ila yau daga can inda na tsaya daga nan yankin gidan jaja da yankin jibiya zai iya dawo da kai akwai karamar saɗaɗa wacce take tsakanin wato ga wanda ya san karamar hukumar tsafe wasu garuruwa na karamar hukumar tsafe wanda zai dawo da kai shigo da kai ta gefen wani gari da ake cewa mara ya raba ka da ɗan musa daga nan ya shigar da kai karamar hukumar sakana daga nan ya tafi ya kai ka har ya zuwa gefen kwazazzabe da kuma dutsenan da ke yankin da wato karamar hukumar zakka wanda yake da ka dangara zai sake ɗiban malale yana da iyaka da karamar hukumar kurfi da kuma wato karamar hukumar safana ɗin da ɗiba ya sake zuwa ya sake haɗewa da kai ta bayan yankin wato batsari ta ya tafi kuma ka shiga ta yankin mallamawa yau ya fita da kai faru ya je da kai gefen jibiya ya sake haɗewa ya koma ya sake halale ya haɗu da wancan wanda yanka sake bin shi shi kuma yana da sadaka da tsawon da zai iya tafiya ya ɗauke ka ya kai ka har cikin eh, wasu manyan garuruwa na cikin sahara a ƙasar Nijar <clears throat> daga nan kuma zai iya kai ka har ya zuwa wato ƙasar Libya da sauran makamantansu. To sannan idan ka sake dawowa ka zo ka sake ɗauka shi daga wato abin da ya shafi wannan yanki na mara da tsamiya zai iya dawo da kai yankin kankara idan ya dawo da kai yankin ƙanƙara? zai yi malale ta jikin turare zai sake fitowa da zo ya shigo wato tamkar yana dab da zai dawo garin da yi sai kuma ya buɗa <clears throat> in ya buɗa shine zai kai ka tsakanin wato ɗan jaku ƙaraci sai kuma ya sake ɗiba sai ya tafi da kai ya ja ka gefen yankin wato inda ake cewa lafaya tsakanin a ƙaramar hukumar gwarzo tsakanin wato ƙaramar hukumar musawa a ƙaramar hukumar gwarzo akwai wasu kwazazzabai wanda daga nan zai iya malalowa ya dawo da kai yankin karamar hukumar tsanyawa tsakanin karamar hukumar tsanyawa da karamar hukumar kusada da bisa tsakanin wato eh, ingawa da kusada da sake fita da kai ta gefen kudus bi da kai ta wajen roni daga nan sai ka sanya garin ka zaure a kudu sai ka sake shiga ta cikin ƙananan kwazazzabai ko kuma wato labi na shanu wanda shi kuma zai iya kai har ya zuwa yan fashi daga nan zai iya ɗiban kai ya sake dawowa zai zo ya sake haɗi da yankin abin da ya shafi wato yankin katagum da jama'are da kuma wato malala ya bi hanyar gamawa kuma ya ɗibe ka ya karka har wasu daga cikin sasanni na abin da ya shafi ya kusko da karka yusufari da yunusari sannan ya sake fushewa da kai tare da ya haka ka shiga garin damaturba ba ya sake dawowa ya ɗibi karamin kwazazzabo da ƙananan labi wanda zai sake dawowa ya zo ya ka ya shigo da kai ta bayan buniyadi ka shiga ta kan tsaunuka wanda ta kan waɗannan tsaunuka da kwazazzabai zai kai ka har ya zuwa kusa da wato wani gari da ake cewa abin nan kafin ka shiga yana dab da shiga biyu to sai ka kauce mishi ka kauce za ka sanya garin biyu a bangaren damanka sai ka tafi can za ka fita ta yi mishkira daga yi mishkira a nan za ka samu kwazazzabo karamin kwazazzabo wanda za ka iya tsallakawa ka sanya mai rama a yankin wato hannun damanka amma daga nan zai iya buɗa maka ya maka sakaɗa in ka zagaya ka tafi ka ji shi zai fito da kai har yankin abin da ya shafi wato yamma da kudancin kafa da daga nan kuma zai ɗebe ka ya hau da kai ta kan tsaunuka ka tafi har zuwa wato yankin kujaffa daga nan ka tafi har zuwa garkiɗa da cikin daji kuma garkiɗa tana daga gefen ka. daga nan har ka kai wato gombi daga nan kuma ka sake shiga tsakanin hong da song akwai tsaunuka waɗanda za ka iya bin su wanda za su iya kai ka har gefen wato garin mugi daga nan za ka iya ɗauka ka dawo abin da ya shafi yankin su rumirgo har ya zuwa ya kai ka yankin chibok ko kuma ka shiga ta gefen askira uba ka ɗauka ka shiga kwazazzabai na wanda zai kai ka yankuna na wato dutsen manhara da sauran makamantansu to waɗannan dukkaninsu in an lura daga dukkanin jihohin da nake yawo a cikinsu kowanne yana da kwakwarar alaƙa wanda eh, wannan da na zo na dukkan shi a yankin wato jere zai iya dawowa da kai bi da kai yankin gidan wayan da ake cewa forest zai iya raba kai ya mai da kai bayan garin ikara ko kuma ya bi da kai bayan garin tudun wada ya cikin da ɗan a jihar Kano ya ɗauko maka gefen samu naka a jihar Kaduna wanda in ka ratsa shi ka tsallaka zai kai ka daga nan har cikin wato yankin eh, dazukan Shandam da eh, su Riyom daga nan kuma ka sake fita zai iya kai ka har cikin eh, wato yankin Balanga da wasu ƙananan hukumomi a jihar Gombe wanda kuma zai iya sake dawowa ya haɗe ya haɗu da dajin Sandisa a wannan yankin zai kuma iya sake kaɗawa da kai ya juya wato ya to ta gefen abin da ya shafi yankin boko da kuma yi malale ya tafi har ya zuwa gefen garin makudi ya sake ɗauka ya yi can gaba ya tafi har otoko inda za ka kauce wa garin otoko ka ɗauki wato shiga ka enugu daga nan da sauransu da sauransu to wannan dai a takaice kenan a in mun ɗauka cikin zai zama za mu ce akwai dazuka ne masu wato alaƙa da juna ta kai tsaye da kuma alaƙa ta wato waɗansu abubuwa na dalilai waɗanda wannan ba muhalli ne wanda zan ci da warwara a kan shi ba. <laughs> Na ƙarfi ya tabbata ga Allah. Zan ce to ta ɓangaren nan na ga masu a wanda suke cewa yau an riga an kura lissafin su ga baki yau akwai wanda hmm. suke cewa ma kwakwalwarsa tana neman ta buga yau akwai wanda hmm. ma na ga ya rubuto ya ce baya tsammanin gaskiya yadda kasan kan nan akwai wani dan adam a najeriya ne san dazukan nan haka gaskiya kuma a har yankunan inda na fito mai yama lokal government duk na ji ka ambata to dakta ta bangaren hmm. abin da shafi kudancin najeriya ba ta bangaren abin da ya shafi kudancin najeriya kamar yadda na faɗa cewar wannan aiki da na yi da kamfanin ƙasar amerika na ƙarshe a tsakanin shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2021 na je manyan garuruwa ne na yankin kudancin najeriya da abin abinda ake cewa aban da sami aban amma ban je ƙauyuka ba da yawa na je ƙauyuka amma ba su kara karya ba illa dai kamar yadda na faɗa tsakanin shekarun wato alif ɗari tara da a shekarun dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa dubu biyu da goma sha uku na je bincike a yankuna na inda ake inda ake haƙar man fetur da kuma yankuna waɗanda aka samu rikice-rikice na ƙabilanci a yankin wato kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas. amma dai ban je ƙauyukansu kuma ban san dazukansu can da yawa ba inda na fi sani a dazuka a cikin jihohin kudu shine wato jihohi guda uku kacal jihar hmm. akwa ibom jihar rivers da kuma jihar cross rivers <clears throat> waɗannan na je dukkanin hedikutocin ƙananan hukumominsu amma na je wasu daga cikin ƙauyuka waɗanda ba riƙe su ba ba zan iya yin bayani a kansu ba kuma na shiga waɗansu dazuka waɗanda a lokacin da na shiga sai da aka kulle fuskata aka sani a cikin jirgin ruwa kwale-kwale muka yi tafiya sai an kai wata gaba sannan ake cire kyallon da yake <clears throat> idona sannan tukuna a bani dama daidai da sharaɗin da aka yarda da ni zan ga wasu abubuwa in gani kuma in zan sake fitowa haka za a sake kulle idona a sako ni cikin kwale-kwale ana tafiya har sai an sake zuwa wata gaba don haka ba zan iya yin wani bayani wanda yake takamaimai kuma abin dogaro wanda za a iya yarda da ni ko kuma ni zan iya aminta da cewar in furta abin da bani da wato makadaji ko kuma madogara a kan shi kamar yadda na faɗi na ƙasashen eh, na yankin wato arewacin Najeriya. Ina iya cewa akwai wurare masu yawa waɗanda na sani waɗanda ba lallai ne iya tuna su kai tsaye ba waɗanda na je su a ƙafa na sha kuma baƙar wahala Bayan da yayin bincike a wasu sasanni na ƙasar mali kamar yankin wato sego da kuma yankin timbuktu da kuma wato kan iyakar wato mali da kuma senegal da kuma waɗansu garuruwa a cikin ƙasar niger da kuma wato gefen abin da ya shafi a zandar da agadas to akwai garuruwa da yawa waɗanda da dazuka waɗanda na shige su a raƙuma wasu a jakai wasu a ƙafa wasu a keke wasu a babur wasu kuma a motoci irin manyan motoci waɗanda ake amfani da su a cikin sahara da waɗanda nake mu'amala da su a wannan lokacin ba ni da nutsuwa da su da zan iya gane ina nake ko kuma in tambaye su me yake nan wurin ina dai nazari ne da kwakwalwa da kuma kallon abubuwa da rubuta abin da nake iya rubutawa amma ban samu damar da zan iya gane cewar nan guri kaza ne nan kaza ne ba amma dai na lura da alaka da wasu dazuka da kamanni da suke da wato wasu daga cikin dazuka da muke da su a Najeriya Allahu alamu to waɗannan tafiye-tafiyen da kai ka san yayin da mutum yake yin abu yake samun nasarori ba a rasa matsaloli saboda annabi ya faɗa cewa inna izamil jaza'i ma'a izamil bala'i ko sakamako Allah zai maka a wurin shi yana tare da irin girman jarabawa da ya yi maka. Yata za ka iya faɗawa masu saurare wani hatsari da ka taɓa fuskanta a koda ɗaya ko biyu cikin tafiye-tafiyen nan da na tabbatar dukan fuskanta hatsari ba za a rasa shi ba an mayi. Hmm. To haɗarin suna da yawa gaskiya hmm. suna da yawa. Mafi muni shine Ah, akwai ah, wani gari da ake cewa rumirgo hmm. in akwai wanda ya san karamar hukumar askira uba da yankin ah, chibok in a cikin masu ji na suna da saurare da kallona? na akwai wanda ya san wannan yankin to ranar da 'yan boko haram suka shiga wannan gari na rumirgo Suna cikin garin suna fira da mai garin wannan shine haɗari ɗaya daga ciki sannan na biyu babu daɗewa kusan zan iya cewa wato akwai lokacin da na tsinci kaina a hannun waɗansu da ake ce wasu fulanin daji a yankin arewa maso yamma suka rike ni har ya zuwa kwanaki guda uku kuma na sha wahala kuma ban tsammanin cewar nan ma zan fita ba sannan abu na gaba a ƙasar mali yayin da muke tafiya Timbuktu daga Sego an bani shawaran cewar zuwa Timbuktu hanyar da na bi ba za ta bulle ba ma'ana an tsoratar da ni gurin wato wani malami da na yi karatu a gurin shi na kwana biyar na a cikin tafiyan abin da nake ba shi shawara mai inda na nufa da hanyar da nake tunanin zan bi kuma yadda aka bani shawara na tafi guzuri na ya ƙare kuma na haɗu da waɗansu miyagun mutane waɗanda biyu a cikinsu sun yi itifakin a hallaka ni ɗaya ya nuna bai amince da haka ba to a ƙarshe dai suka samu rikici a tsakaninsu har aka hallaka guda ɗaya a cikinsu a kan ido na wanda daga baya su biyun kuma suka zo suka haɗa kansu kuma suka yi min jagoranci suka fitar da ni daga yankin da na shiga mai haɗari har ya zuwa inda yake hangen garin Tumbukutu kafin muka yi sallama suka yi gaba nima na yi gaba. To sun tafi da kayayyaki na da littattafai na don akwai jakata da take kan raƙuminsu. So na kasa cewa da su su bani wannan jakar. Kuma a wannan jakar nake da guziri kuma nake da kuɗi. Fasfot na yana cikin aljihu abin da ake cewa CD yawo ma'ana shaidar yawo a ƙasashen Afirka ta yamma shi ne amfani da shi a wannan lokacin yana aljihuna amma ragowar kudin guzirina da nake tafiya suna cikin wannan jakar tsoro da barazana ya sa na kasa musu magana amma cikin ikon Allah a cikin garin Tumbukutu na samu maslaha na samu mafita to waɗannan kusan su ne a takaice zan iya cewa sai kuma abin da ya shafi yawan tafiye-tafiye na sha gamuwa da barayi na kai tsaye da kuma barayi na jika na yi ta waɗanda suka yi yunkurin halaka ni Allah bai sa dai har yanzu ajalin bai zo ba har ya zuwa gashi Allah ya sa ina magana kuma al'umma tana jina to wannan mm. shi ne eh, na zahiri sai kuma na baɗi ni wanda zan nake kallon shi na baɗi ni, shine tsallake iyali na da nake yi a lokuta na cikin dare in fuskanci wasu gurare waɗanda suke masu matsanancin haɗari wato mm. lallai na yabawa mata na sun yi ƙoƙari sun yi jihadi kuma wato su ne nake kalla a matsayin wato kullum ina neman afuwarsu da yafiyarsu saboda hali da yanayi da na rinka saka su cikin barazana sakamakon wasu daga cikin abubuwa da nake aiwatarwa wannan shine a takaici wani malami ina karanta maganganun shi ɗazu yake cewa wai hawalatul mihan da mutum ya samu kansa cikin jarabobi sun zage shi ta ko'ina ya ce la ta bahas illa an ridal khaliki kada ka kuskure ka nemi yadda kuwa a lokacin ba yadda Allah ba sai ce li annal amra amru domin al'amaru dama na Allah ne ga baki ɗaya wal kaunu kuma duniyar ga baki ɗaya ta saki ya ƙula da shai'i kun fi kun shi kaɗai ke ce ma abu zamo sai abin ya zamo sai ya ce hina ma ta kajan duniya alaika lokacin da duniya za ta haɗu ce taron dangi a kanta ya ce haramun alaika an yi alaka kalbuka bilbasha haram ne zuciyarka karatu da ɗan adam domin wanda za ka ya gare shi ba zai iya maka komai ba ya ce ilam yakinan ka sani lai salaka illallah ka sani a lokacin ka yadda cewa ba ka wani wanda zai iya maka wani Allah ba sai ce wa fasaha anni wa hiya bushra ya laka sannan ya ce ka kiyaye wannan ni bushara ce nake maka sai yake cewa idza balaga bulmu madahu lokacin da ka ga zalunci ya kere ya kai kina da kukina nasa zalimul ila mai zaluncin ne da awar ma kamar ya manta bi san da Allah ba yanayin irin zaluncin da yake ya ce walam ya kullum mazlimu su wallah shi kuma wanda ake zalunta bai da kowa sai Allah sai ya ce wa kana harbu ala dinin lahi kuma ya zamanto waɗanda ake yaƙa ana yaƙa su akan addinin Allah ne sai ya ce to sa'ata haita da kalul ila lokacin da kuma Allah zai shigo rigimar ya riga yi. a daga cikin mutane masu turo saƙo akwai wanda na gaya ta magana mai muhimmanci cewa wato menene ya kawo cikas kan matsalar tsaro sannan ya za a magance matsalar tsaron nan tambaya ce guda biyu a iya sanin ka da binciken kamar san cewa yanzu masayalin da ka sani kamar malami ne ya karatun addini a karatun addini akwai abin da yake da alaka da gama mutane akwai abin da yake da alaka da ɗalibai abin da yake da alaka da gama mutane in ba maslaha ba a faɗa shi sa majalisi ma na karatu za ka ga akwai matsalar ta shafi ɗaliban karatu akwai matsalar ta shafi kowa da kowa a cikin waɗannan matsalolin duka da kake bincike da bibiyar matsalar tsaro shine wannan yake maganin cewa menene ya kawo cikas kan matsalar tsaro sannan ya za a magance matsalar nan ta tsaro in za ta magance abin da ya kawo cikas akan matsalar tsaro ta danganta da sifofi da shigogi da kuma shiyoyi idan muka mm. kalli wato arewa maso yamma babban abin da yake kawo cikar tsaro shine guda sharaɗai ne guda hudu zuwa biyar sharaɗi na farko bara gurbin ma'aikata da ake da su na tsaro sharaɗi na biyu shine sharaɗi na farko bara gurbin ma'aikata bara gurbin ma'aikata na tsaro sharaɗi na biyu shine rashin haɗaka tsakanin hukumomin tsaro na gwamnatin tarayya sharaɗi na uku shine rashin yin amfani da damar da gwamnoni ya kamata su yi amfani da su domin su ne jagororin tsaro amma kullum suna fakewa da cewar ba su da iko da 'yan sanda ba su da iko da sojoji ba su da iko da wa amma idan lokacin zaɓe kuma ta bukata ta su da taso sai a ga sun karɓi jagorancin kuma a ga waɗannan shugabanni ko jami'an tsaro ko hukumomin tsaro suna masu biyayya a gare su sannan abu na hudu mu kanmu al'umma wato mun kasance a wani yanayi na rashin girmama juna da rashin amana da kuma wato rashin ɗaukar matsalar matsalata, matsalar shehi ce matsalar shehi matsala ta ce saboda ka sai muke ɗauka jika idan ya fi kanka duk wanda ya shafa ma wannan matsalar shi ce ko da a ce uwa ku ɗaya uban ku ɗaya ko da a ce makwabci ne da kuke da katangi ɗaya ko da a ce makwabci ne da kuke gari ɗaya ko da a ce makwabci ne da kuke yanki na karamar hukuma ɗaya ko kuke eh, wato da alaka ta kana karamar hukuma zuwa karamar hukuma sannan abu na biyar mm. shine wato rashin ɗaukar mataki da hukumomin tsaro ba sa yi da ita kanta gwamnatin tarayya domin muna iya ɗaukar da cewar eh, tunda najeriya ta samu yancin kai babu wata gwamnati da taɓa kashe kuɗi a harkar tsaro irin gwamnatin malam muhammadu buhari mai ci yanzu amma waɗansu abubuwa suna faruwa masu yawa waɗanda wannan ba muhalli ne na yin bayani ko sharhi a kansu ba bisa wannan da sauran dalilai su ne abubuwan da suka kawo cikas kan matsalar tsaro yadda za a yi a yi maganin matsalar tsaro abubuwa ne masu ah, sauƙi Allah ya haƙuri a maganganun da ka faɗa kace na farko akwai matsalar miyagun ma'aikata a cikin abin da ka faɗa guda bara gurbi eh, eh. sannan akwai na biyu da ka faɗa dan akwai wa'inda nake ganin comment ɗinsu ta nan suna buƙatar wani Allah ka sake maimaita wannan rakam ɗin da ka faɗa daga na ɗaya zuwa biyar na ƙarshen ka faɗa rashin ɗaukar matakai a gwamnati sannan na hudun akwai ita kanta al'umma da ka faɗa na biyu daga uku ne al'umma suke so da Allah abin da ka faɗa bayan bara gurbin ma'aikata su sake ji to na biyu kamar yadda na ce na farko shine bara gurbin ma'aikata na biyu rashin haɗaka wajen yin tunkara harkar tsaro tsakanin hukumomin tsaro hukumar 'yan sanda tana aikin ta daban hukumar immigration tana aikin ta daban civil defense tana aikin ta daban sojojin ƙasa suna aikin su daban sojojin sama suna aikin su daban kuma tsaro ta farin kaya tana aikin su daban na'am to shine abin da nake nufi da rashin haɗaka eh. a gane yawa sannan na hudu shine rashin ɗaukar nauyi da jagoranci da gwamnoni ba sa yi cewar idan ko aka yi magana ko wani lokaci sukan ce ba su ne suke da iko ta abin da ya shafi wato hukumomin tsaro na gwamnatin tarayya ba amma idan zaɓe ya zo ko waɗansu abubuwa na buƙace-buƙacensu na a ci zarafi ko a ci mutuncin wani ko na abu mai kama da haka sukan yi amfani da wannan ikon nasu matsayinsu na jagororin tsaro da ake cin chief security officers kuma baya hana su a dukkanin ƙarshen wata su cire kuɗin da aka ce an ware da sunan kuɗaɗen tsaro na kula da abin da ake cewa security box Allahu alamu wannan maganar da ka faɗa cewa rashin ɗaukar matakin da kawo uzuri cewa 'yan sanda da sojoji ba hannunsu yake ba kuma idan wata matsala ta taso kuma suna iya biyan bukatar su da jami'an tsaro ɗin kana ganin kenan wannan uzurin da suke kawo ba uzuri ne karɓaɓɓe kenan ba uzuri ne karɓaɓɓe uzuri ne na son zuciya uzuri ne na rashin sanin ciwon kai uzuri ne na rashin kishin al'umma uzuri ne na rashin jin tsoron Allah da kuma rashin fahimtar nauyin da suke ɗauke da shi wanda ubangiji zai tambaye su kuma uzuri ne na rashin wato ga tunawa a cewar kafin su wasu ne kuma wato kujerar da suke tamfar kujerar mai aski ce za su sauku daga kanta wani zai hau za su ga ana yi domin da suna kula da waɗannan abubuwan da na lissafa da ba za su iya yin bacci ko su samu wata natsuwa ba ba tare da sun samar da tsaro irin yadda suke samar da shi ga 'ya'yansu da kawunansu da kuma waɗansu keɓaɓɓun mutane da suka so su samarwa shi wannan abin da ya shafi tsaro ɗin ba. Allah subhanahu wa ta'ala duk da maganan gaba da yi cewa yaya za a sa a abin da ya shafi ya za a yi a samar da shi tsaro ɗin amsar a dunkule ta ake ganin yadda za a samar da fafutuka kan shi yana eh. za a samar da tsaro shine a yi amfani da kishiyar waɗancan abubuwan da na faɗa sannan kuma tsarin shugabanci ya zama akwai adalci wajen rabon kayan dukiyar ƙasa da kuma ɗaukar matakin ba sani ba sabo a waɗansu masu ruwa da tsaki wajen rayuwar al'umma da tsaron al'umma da kuma kula da dukiya da mutuncin al'umma waɗanda ake samu suna da haɗaka da waɗanda suke aikata waɗannan laifuka domin ya zama wato darasi ga na baya. haka idan mun ɗauka za a iya amfani da abubuwa ne guda bakwai guda bakwai domin su zama kishiyoyin waɗancan guda biyar da na faɗa wanda su ne za a iya samun maslaha kuma a iya samun mafita Allahu alamu to dakta masu turo saƙo suna maganan cewa a kasancewar a Najeriya wai da ake ta turka nan ko anya gwamnati ta san da kai 'yan wasu na ganin cewa ai wannan bayanan da wa'annan abubuwan da ka sani ya kamata a ci kasar ta amfana ko wasu ma na maganan cewa shin akwai wasu gwamnatin nan mata ma sun da kai mata kula shi ne tambayar da wasu ke to gwamnatin najeriya ta san da ni kuma tana tuntuɓa ta a wasu lokuta wasu daga cikin jami'an tsaro ɗin. matsalar yawon bindigogi da makamai a arewacin Najeriya na fara yin rubuce-rubuce a kansu tun shekara ta bakwai. Tun a wannan lokacin tsohon sufetan 'yan sanda wanda ake cewa Malam Suleiman Abba wanda abokina ne tun a lokacin yana mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar Kebbi lokacin marigayi hmm. Ibrahim Ungogini shi ne kwamishina na 'yan sanda a jihar Batun Kebbi din. saboda haka tun a wannan lokacin na fara yin rubutu kuma har ya zuwa shekara ta dubu biyu da tara a dubu biyu da tara wato 2009 a lokacin nan a jihar zamfara makamai sun fara yawo shi ma na fara rubuce-rubuce a akan abin da ya shafi wasu kauyuka da suka shafi yankin wato dajin kanoma da yankin wato dan sadau da abin da ya kai bena zuwa abin da ya kai getso ta jihar kebbi abin da ya kai wato yankin laraba ta yankin danko sagu da kuma wato abin da ya kai wani sashi na yankin tsamiya da kuma wasu ƙauyuka na abin da ya shafi yankin dole moriki da wasu ƙauyuka da suka shafi karamar hukumar shinkafi. haka hukumomin tsaro sun san da rubuce-rubucen da na yi da kuma bayanai da nake yi ta kafafen yada labarai da cikin gida da na waje. Domin wannan matsala ta tsaro ta arewa wasu da suke hamjen cewar ta fara ne a shekara ta dubu biyu da tara ko dubu biyu da ba gaskiya ba ne bindigogi sun daɗe suna yawo a cikin wannan lokacin san cewar a yankin karamar hukumar da take kai ayyana min ka fito a yankin saran dosa da ƙaraye na taɓa samun bindigogi a hannun waɗansu mutane kuma na yi rubutu a wannan lokacin hakan kuma a cikin tsakanin alero da jiga nan ma na taɓa samun wato waɗansu garuruwa da na samu bindigogi a wasu ƙauyuka an shanya su kamar yadda ake shanya rama ita bindiga ta AK47 saboda haka a yankin eh, ƙananan hukumomin abin da ya shafi katsina wanda ya shafi wato batsari da abin da ya shafi eh, zurmi kan iyaka da kuma abin da ya shafi karamar hukumar jibiya da wasu ƙauyuka da suka shafi yankin Nijar da kuma abin da ya shafi yankin karamar hukumar kan giwa da silame da augi da abin da ya shafi wato can yankin bacaka da kuma abin da ya shafi yankin kamba da kuma wato abin da ya shafi wani yanki na kaware da kuma abin da ya shafi wato wani yanki na wato eh, sabon garin tsohon garin wuri da abin da ya shafi zuwa yankin rijau duka waɗannan gurare ne waɗanda waɗannan matsaloli bindigogi sun daɗe a hannun su waɗanda ake cewa suna aikata wannan laifuka wato fulani da kuma waɗanda ma ba fulani ɗin ba saboda babban matsalar da jami'an tsaron najeriya suka kasa fahimta a aka kasa maganin tsaro a yanzu ko ko ake dora laifi akan mutum daya a cikin akan mutum hudu akwai masu iti akwai masu gawai akwai fulani waɗanda suke dabbobi kiwo suke yi su ba yan ta'adda bane sannan kuma akwai fulani yan ta'adda sannan kuma ta bangaren shige da fucin makamai akwai masu shigo da makamai daga kasashen waje akwai masu ɗaukan makamai su kai su gurare akwai masu raba makamai kananan ababen hawa akwai kuma waɗanda ake amfani da su a matsayin maboya ta makami akwai kuma waɗanda suke su ne suke shiga tsakani wajen cinikin makami da wanda zai saya da kuma wanda ya kawo shi to wannan sarkar ita kanta jami'an tsaron Najeriya da hukumomin Najeriya ba su yadda su fahimci ta ba kuma sun yadda su fahimci ta amma suna yi mata a kallon hadarin kaji ba su dauke ta da muhimmanci ba saboda haka a gurguje a taƙaice kuma hukumomin Najeriya sun sani da na sha yin maganganu masu yawa ta kafafen yaɗa labarai na cikin gida da na ƙasashen waje wanda suka shafi Al Jazeera wanda suka shafi CNN wanda suka shafi BBC suka shafi Deutsche Welle suka shafi Radio Faransa International suka shafi Voice of America kuma a cikin gida suka shafi Vision suka shafi Liberty suka shafi Wazobia suka shafi wato Anais suka shafi da sauran makamantansu dai waɗanda kusan da yawa yawan su na shayin maganganu su ba zai yi wa a ce hukumomi ba sa bin diddigin da yake faruwa ba na samu saduwa da shugabannin tsaro a wani lokaci wasu daga cikin shugabannin tsaro mun zauna ko mun tattauna kuma na sha gabatar da wato tubabbin waɗanda suke aikata waɗannan laifuka musamman a arewa maso gabas a arewa maso yamma da kuma wasu daga cikin yankunan da ya shafi wato arewa maso gabas Ah, to don haka ah, ba zan iya cewa kai hmm. tsaye watakila ba ni da rubuce-rubuce da nake yana kaiwa gare su ba amma dai ni na san ina rubutawa ina kaiwa sakatarorinsu wanda su da suke karɓar takardun da nake hmm. kaiwa amma ba ni da tabbas cewar ana barin takardun suna kaiwa gare su amma dai ba zai yi wuce mun ba su da kundin ji na cewar irin maganganu da sharhi da bayanai da shawarwari waɗanda nake badawa yau da gobe ba sannan kuma akwai waɗanda suka yi yunkurin kamar shekara ta dubu biyu da sha shida da sha bakwai an yi yunkurin bukatar ganawa ta da shugaban ƙasa muhammadu buhari da a wannan lokacin ni ne ɗauki da cewa na ce ba zan gana da shi ba bana son in shiga cikin al'amuransu idan suna son amfani na sai amfani da irin shawarwarin da nake basu wanda lokacin da majalisar ƙasa ƙarƙashin wato wata daga cikin hukumar da ke ƙarƙashin su national legislative institute suka gayyace ni na gabatar da wata makala wacce kusan ita ce ta ƙarshe wacce kuma ita ce ta da na gabatarwa da gwamnonin arewacin Najeriya da baki ɗayansu wanda nake sa suna nan suna jikata da ke da daki ban sani ba dai ina sa rai an sake neman bukatuwa akan wato sake saduwa ta da wasu daga cikin shugabannin tsaro wanda daga baya na lura da cewar waɗansu sun yi ruwa sun yi tsaki ba sa son su ga wannan ganawa ta faru bisa wasu dalilai nasu da ban san menene dalili ba an sake tuntuɓa ta akan bukatuwar haɗuwa ta da shi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma wasu daga cikin shugabannin tsaro wanda na bayar da amsa da bayanai ina jira in ji menene zai biyo baya dangane da matsayin sharɗin da na bada akan ganawar eh, ko za su aminta da waɗannan sharuɗan ko ba za su aminta da su ba Allahu alamu ina gana ina mu'amala kwarai da gaske da mutane irin su Sheikh Ahmad Abubakar Gumi irin su Professor Yusuf Usman irin su Muhammad Ali da sauran tsofaffin waɗanda suka bar daji tubabu waɗanda ta ƙarƙashin su nake samun wasu daga cikin ilimummuka waɗanda suke taimakawa hukumomin tsaro a wasu matakai ana cin wasu daga cikin nasarorin da ake ci kuma saɓa musu yake sa ake samun wasu daga cikin matsaloli da suke ci gaba da faɗaɗa da kuma har zuwa halin da muke ciki Allahu alam. Wallahi wato dukka wannan abin da muke tattaunawa kusan idan ka kalli ƙasar nan ban san wata matsala da ta dami al'umma ba kaman ita dan abu ne da shi ake kwana da shi ake tashi kuma abu ne da yau in ya zo kan wancan gobe yana iya zuwa kan wancan akwai wata da wani ɗan uwa ya yi an ba shi amsa ni ta shafa cewa da Allah yana so ya sani ni dan asalin jihar Kebbi ne eh mahaifina mutumin jihar Kebbi ne asali wani gari ana ce masa Mungadi ina ganin watakila dakka cikin yawon watanta na san ya taka garin Mungadi to nan ne garin mun kira maka mai garin uban kasan Mungadi kana shigo shi cikin wannan tattaunawar gaskiya wato mm. tattaka na ma jingin ɗakin tsumma kenan mm, <laughs> wato <laughs> to wannan ni ya shafa daga sani dan jihar kebbi ne mahaifina mutumin wannan garin sannan data mutane na tambaya cewa shin gwamnati ta taɓa kiran ka ta ba ka aiki a wannan janibin ko kawo ƙarshen wannan matsalar? Ba ta yi ba. ba taɓa ɗaukar wata amana ta aiki an ba ka wajen ƙoƙarin kawo matsalan wannan tsaron. Ba ta yi ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. To duka gaskiya da yawa abubuwan suna da yawa dakta. ina ganin idan dakta ba zai damu ba. wannan abin wannan program ɗin da aka fara yau bai kamata a ce kuma shine na ƙarshe ba banda sako da mutane ke curuwa ta nan gurin sannan akwai waɗanda suna zai so a ce duk lokacin da aka wannan shirin ko lokacin ba ba da dama mutane su bugu lambar waya don mu ji meye ra'ayin mutane mai suka fahimta na san akwai tambayoyi da yawa cikin tambayoyi da wani yake magana cewa wai shin fulanin nan da suke harkar ta'addancin nan yan najeriya ne kuka baki ne suka shigo daga wani guri kashi casa'in da tara da ɗigo tara cikin ɗari yan najeriya ne kashi casa'in da tara da ɗigo tara <clears throat> gwamnati da hukumomin tsaro sun san inda suke kashi tara kashi ɗari tara casa'in da tara da ɗigo tara masu unguwanni da dagatai a arewa maso yamma sun san inda suke sun san iyayensu sun san asalinsu sun san maɓoye kashi kashi casa'in da tara da ɗigo tara suna da kwakwarar alaƙa da garuruwan da suke kai wa hari kashi casa'in da tara da ɗigo tara suna da ajiyar wuraren ma'ajiyar makamai a garuruwa mafiya kusanci da suke zaune kashi casa'in da tara da ɗigo tara cikin ɗari suna da wato waɗanda suke mu'amala ta kai tsaye ta harkar abincinsu da suke ci ta harkar kulawa ta lafiya ta harkar shige da ficin kayayyakinsu na makami ko dukiyarsu ta hanyar kai komo nasu na abubuwan ababen hawa da ake kai musu da kuma waɗanda suke shigowa gari su saya su fita da shi saboda haka duk wanda yake yaudara kan shi da cewar masu kai hare-hare a arewacin najeriya musamman arewa maso yamma baƙi ne ba 'yan najeriya ba ne ni da Yahuza Getso na faɗa ina ƙara maimaitawa kuma kowa ya je ya faɗa a ko ina na faɗa na ce 'yan Najeriya ne ba baki ba ne kuma masu kai harin nan sun suka kashi hudu akwai oh. inda Fulani ne tsantsa akwai inda ba Fulani ba ne amma sun shiga shiga Fulani akwai inda wato zamantakewa da Fulani suka koyi ɗabi'ar Fulani suke fakewa da sunan fulani suna aikata waɗannan laifuka akwai inda kuma wato bakin fulani ne waɗanda ke ɗan ƙasa ne amma suka tafi waɗansu gurare shirani suka dawo bayan wasu shekaru ko bayan wasu watanni ko kuma bayan wani lokaci babu iyayensu ko kuma wasu dalilai sun haɗa ha dalilin da ya sa aka halakar da iyayensu wanda hakan ya harzuka su suka shiga cikin abin da suke yi a halin da ake ciki Allahu alam to a dakta gaskiyar magana akwai abu na gaba amma ya kamata ya zamanto shine tafi gaba wajen tattaunawa yanzu hmm. abin da ka faɗa na adadin nan na fulani da waɗanda suka shiga rigarsu nan gaba tambaya za ta zo watakila a program na gaba menene dalilin da zai kawo a ga wani dan uwanan malam sani alkanawi yana kira bari mu ji me malam sani alkanawi yake faɗa a dalilin da menene abin da ya haifar da wannan insha Allah a program na gaba mutane za su ji assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am malam kanawi Allah ya taimaki malam Allah ya kara malam lafiya amin amin amin amin to an karbuka Allah tambayar da nake da shi a da malam da ya zo dakta kenan hmm. to yanzu dakta idan gwamnati tana so ta wannan maganin wannan abu a shawararsa wace hanya ya kamata su bi dakta yana jin tambayar sa idan gwamnati tana son ta maganin wannan abun eh, ta yi amfani da ta tuntuɓi National Legislative Institute su baka da ya gabatar kimanin wata guda da rabi. Wannan takardar Allah ya yana ba da amsa cewa akwai takardar da ya taɓa gabatarwa a ina ne ta National Legislative Institute. Daga National Legislative Institute ya ce ya gabatar da takardar a nan Abuja. tsarin yadda za a magance matsalar in ana so wannan ya gabatar da shi a rubuce zuwa ga ita gwamnati yana da wani abu na gaba bayan wannan malam kanawi eh aka da shi ne kawai to kuma a sa dakta cikin addu'a san irin wa'annan bayanai da wa'annan al'amura da mutum ya sani a ƙasar nan a irin matakinsa dole kasan ba za a rasa fuskantar hatsari ba kamar dai yana buƙatar addu'o'in ku malam kanawi Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya nan ban wayar da mutane za su kira mu ita ce sifili takwas sifili wato ko sifili ko uku sifili sai sifili takwas sifili takwas sifili uku a sifili tara bakwai biyar biyu tara biyu wannan ita ce lambar wayar da mutane za su kira wanda suke da wani abu da za su ɗan ƙara da ta nan da ake turo saƙo. Wari wannan ita ce wannan wannan wannan wannan da gani na san wani kiran take yi. Na'am. Wa alaikum salam. Ina da malam. Ya dakta yana amsawa. Ina da malam ta da Nura Musa ne daga nan ya wuri. To malam Nura Musa ya ya wuri? Alhamdulillah malam. Ya babban shehin mu shehin Saminaka malam Saminaka ya dawo kenan. Eh ya dawo malam. To muna yana gabatar da tafsir. To muna wa shehi fatan alheri kana da wani abu ne da kake so dakta ka tambaye shi ko ya ƙara bayani? Ah, ba ina dai ƙara gaida shi na kira ne in gaida shi to to to shi ke mun da mutan wuri eh, da sarkin ya wuri <laughs> mun da muta da sarkin yawuri da jami'an da shugabannin kungiyar kuma da yawuri wa alaikum assalam sunana aliyu muhammad daga jihar malam aliyu muhammad daga sokoto a ah, dakta yana jinka ina wa babban bako kuma masani harkar tsaro eh, dan kuma kishin kusa hmm. ina mai barka da zuwa wannan shafi barka ka dai salamu alaikum ana ji shiga ma malam ali muna ji hakika gaskiya bayanai tun daga bayanan sanin daji hmm. domin dama duk dai wannan matsalar gaba ɗaya a daji duka faruwa can ne mafaka waɗannan mutanen da ke addaba wannan sata so daga bayanan sanin daji gaskiya wani ya nuna cewa hakika ne gaskiya dakta ya san abin da ya kai kuma masani ne na harkar tsaro kuma ya bata kusan ya kare lawa ta kuma lokaci ne wurin kokarin ganin cewa ya gano ainihin matsalar ƙasar nan amma gaskiya bayanin da ya lokacin da ka tambaye shi ko an taɓa taya mai aiki gaskiya duk wanda ke da kishi da fata ganin cewa an gyara matsalolin tsaro a ƙasar nan duk wannan irin tarin tulin ilimi da wannan ba Allah ya mallaka kuma irin research ɗin da ya ake ce har gwamnatin ta ɗauki aiki musamman ta bashi amma a ce a nan Najeriya a gida Najeriya daidai lokacin da ƙasar nan ke fuskantar matsalar da ala ganin babu wata matsala da ta dami Najeriya kamar ta a ce kuma wanda ya san makama aiki irin wanda yana zaune babu aiki ne gwamnati ba tsaya mai aiki irin wanda shafi wannan ba kai ba koyar wani aiki amma dai aiki wanda ya shafi abin da ya karanta abin da ya sani a ce kuma gwamnatin Najeriya ba ta ba shi taimako tsakani da Allah wannan ya ƙara sa shakku ga rawar mace ya tsakanin da Allah ba abin gyara Najeriya abu na biyu da nake so in tambaye da da Allah dakta ko zai muna washin baki akan maganganun da ministan tsaro ya kwanan baya lokacin da aka kai wani hari a Neja aka ɗauki su alibai lokacin da yake bayani cewa idan 'yan ta'adda sun karo mu a matsayin mu na talakokin Najeriya mu tsaya mu yi gaba da gaba da su domin tashi bai wuce uku da cikin bindiga su to kuma sai ga shi wasu bayanai mun ga yan ta'addar rataye da RPG ma bindiga da ke harba jirgi to kuma sai ga ministan tsaro ga irin kalaman da kai cewa gaba ki ne wannan ya nuna samun shakku ganin cewa kila kamar ga alama ma ba a yadda akwai ciwon ba jira balle a yi magana magance shi ina wa dakta wata alheri ubangiji Allah subhanahu wataala ya taimaka assalamu alaikum warahmatullahi Daktar Kaji tambayar da ya nemi kai. Idan mana Aliyu yadda yana sauraron Idan Mala Aliyu yana sauraron kafafun yada labarai, ranar da minista ya yi wannan maganar na yi taro da manema labarai a nan birnin tarayya abuja inda nake zaune a da yake gidajen rediyoyinmu na cikin gida ba su yada abin da na yi magana ba amma na san kafafen yada labarai kamar bbc da wato gidan rediyon ta america da kuma doce wale ina sa ran sun yada sun ji irin martanin da na mayarwa da minista nan magana kuma wannan kalma da umarni da minista ya bada kalma ce ta gangan domin na faɗi kashi casa'in da tara da ɗigo tara na mu mutanen da yake cewa tunkari waɗannan mutane albarushin su bai wuce kwaya uku da yawa yawan mu kwarar wuka ta yankan albasa ba mu da sannan kuma na mayarwa da gwamnati martani da cewar nuna halin ko kula da rashin kishi da kuma rashin sanin ciwon kai ne abin da ya sa wato wani jami'i daga cikin jami'an gwamnati za su yi kalamai irin waɗannan wannan matsala ta jihar Niger da kake magana ko a kwanan nan idan kana bibiyar gidajen yada labarai na san Liberty ta sanya na kuma san wato gidan Rahama sun sanya da kuma wato gidan rediyo na na na na Germany sun sanya wato Deutsche Welle da kuma gidan muryar America ban sani ba ko bbc sun sa amma dai za ka ji wato na faɗi cewar tun shekara alif ɗari eh, dubu biyu da bakwai na dubu biyu da goma sha bakwai na yi rubutu na sanar da hukumomin da suka kamata waɗanda ba zan ayyana su a wannan maudu'i ba na faɗi cewar akwai waɗannan matsala ta wato sansani na wato 'yan boko haram a wannan yankuna wanda gwamnan da ya fito ya faɗa da kuma wani abu da wani sashi da ya shafi yankin wato bagwalada da bangaren birnin tarayya abuja da kuma yankin kwali da kuma wani yanki na abaji wanda ɗaya daga cikin yankin abaji wanda yake da iyaka da wato jihar nasarawa shi gwamnan nasarawa ya sha yin magana kamar so tarin fiye da tarin masaki ake cewa ko akan wannan matsala ta cewar yana neman ɗauki saboda haka wannan shine magana ta gaskiya a wasu daga cikin abubuwa da muke faɗa da sauran masana hukumomi ba sa yin amfani da su kuma suna nuna halin ko in kula da yin wasu rairai domin watakila da tun san shekara ta dubu biyu da goma bakwai da na yi wannan bayanai gwamnati ta lura ta daidai mutum ta ji ƙarin bayani watakila da ba a kai halin da aka kai ba kuma a halin da muke ciki yanzu gwamnatin jihar Neja a cikin kafin in fara wannan tattaunawa nake samun tabbacin cewar gwamnatin jihar Neja ta yi wani abu na rashin adalci yayin da ta tilasta wa mutanen waɗannan garuruwa komawa garuruwansu. Kuma mai bibiyar gidajen kafafen yada labarai na ƙasashen waje da na cikin gida ya ji yanda wasu daga cikin mutanen wasu garuruwa a jihar Neja suka fara yin yarjejeniya da waɗannan 'yan ta'adda na sai musu babura da ba su wasu kuɗaɗe domin su bar su su yi noma kuma su zauna a garuruwansu sannan kuma a kwanan nan kimanin wata ɗaya da rabi na zirci jihohin kaduna katsina zamfara sokoto kebbi bauchi yobe taraba da adamawa a wannan ziyara da na kai na tuntuɓi waɗansu mutane ne masu ruwa da tsaki waɗanda nake ganin zan iya tuntuɓa don mu kalli yadda za mu ba wa hukumomi shawarwari akan yadda za a ɗauki mataki wanda zai taimaka a samu maslahar da za ta ba da damar a yi noma kuma sannan muna amfani da shugabannin fulani a matakan jihohin domin ba su shawarar su shiga su yi abin da ya kamata ta cikin bazikan nan tun da sun san waɗanda suke aikata waɗannan laifin kuma suna yin magana da su yau da gobe da ba a rasa ba su nuna musu illar da za ta janyo idan an yi kuskure sun hana a yi noma a gurare mafiya yawa waɗanda ba a yi bara ba kuma tunanin cewar kila su faɗaɗa wuraren da za su hana a yi noma ɗin illar guda biyu ce su kansu za su rasa abincin da za su ci kuma al'umma za ta rasa abincin da za ta ci kuma za a shiga halin ni'a su so wannan wato kamfen ɗin ko kuma wato yunkurin mun ɗauko shi kuma muna nan muna yi kuma a maganganu da nake a kafafen yaɗa labarai wanda kimanin kwanaki uku hudu biyar da suka wuce na yi taron manema labarai a nan birnin tarayya abuja inda na janyo hankalin wato ma'aikatar gona da kuma su hukumomin tsaro da kuma musamman ma'aikatar tsaro da kuma wato sarakuna da cewar su taimaka su wa Allah su wa annabi a nemo hanyar da za su ba da damar akalla a sake maimaita yawan guraren da aka noma a bara ko da su ne domin hakan zai taimaka kuma za a samu maslaha za a samu mafita za a samu sauƙi da raɗaɗi da illa da hatsarin in an in noma guraren da aka noma a baran kawai za a samu matsala ta fari da yunwa wacce ba fatan ta muke yi ba kuma ba kiran ta muke yi ba Allah ya ƙara mana tsawaicin kwana da lafiya mai amfani. Amin da ga wani assalamu alaikum. Wa alaikum assalam sai ka daga muryarka. Wala ina kwana. Ina za ina wuni dai ko. a wani lafiya ma magana ne ayatullahi malam ayatullahi muna duka na jin ka yawa dama ya zan tsari wa malam abubuwa da malam wata kai da jama'a da malam Allah ya tsare mu amin amin amin amin. Shi kenan? Insha Allah. Uh, to a shi wannan fatan alheri yake da shi ne to mun gode wannan fatan alheri yake da shi ne dakta ga wani nan barmaji mai yake cewa ne assalamu alaikum wa alaikum wa salam. lafiya lau ke magana ne To Malam Aliyu kaman murya ta ka bata fitowa sosai ba mu san ba mu san ko daga ina bane. Daga murya ka ne. Eh ana ji. Malam ina ma fata alheri. To muna amsawa dakta yana jinka. Eh, Allah ubin cikin makarar. to shi kenan alaikum alaikum na mai magana suna na kasar daga kasar debuwa kake kira na dakta yana jin ka eh, eh dakta ta je san ma internet ka dan yi masa ta domin wata kamar jihar da na zo najeriya da su da mahaifina mm. idan yi magana da shi na ke Allah sai ya gudu da su da ni tattaunawa a kan al'amuran da nake kudarwa na cikin kaya al'amuran da suke faruwa a Najeriya hmm. kuma yayin ta asiya har na dawo kowane samu dama ko kuma da dawo wannan kusa to a gaskiya sun yi hankali abin da yake faruwa a kan Najeriya har da su ba wallahi idan mutum bai da imani riba mutum wanda gaba ɗaya da san ya ce ba. babu wanda zai yi da wanda ke taruwa a Najeriya ya ga yanzu murna kai ya ci kaɗi ce yana murna da wanda ke taruwa yanzu muna kallo jami'an tsaro ko kuma ma hukuntar gwamnati suna cewar da ake Najeriya a shaɗi ba ka fara ma'aikata kusan tiriliyan ɗaya a gwamnati ba har kin da lokacin da ya gaji yanzu aka bayar wa ma'aikata domin su makamai ya tsaya ta'adda amma da shi ne magana da yawun eh, eh, jami'an kwamfuta shi da bakin ke yake cewa da har ya ba su kuɗi amma ne ba su sani ya ke kuɗi ba su sani ake da su ba daga fata shugaban ƙasa ta kai wannan magana kuma yana magana da mutane suna saurari su kuma da mutum miliyan ɗari biyu a ƙasa ya ce ba sani ya ba kuma suka tata kiran jami'an da suka a na mulkin su ko kuma da ba'atin ina a ciki a su iya tuhuma su amma wani kasar da kansa ya mutu a kawai ya mutu an da turori zuwa wurin kasashe kuma a ce ana son gyara mutumin nan ba a taɓa ganin shi ya je wani ziyarar wani aiki wani aiki mai mahimmanci ko na ci gaba al'umma da zai je ruwa da cikin ya da nuna ce ɗan kasa to yanzu dan uwa uwa abin da ya shafi shi dakka wanda ya tattauna ina ganin yana da kyau da za ku taɓa ne wajen in kana da istibisari neman ƙarin bayani akan wani abu ɗin to sai ka nemi in abu ne da zai yi dakka ɗin ya bayani sai ƙara bayani a kansa shi ne yanzu abin da nake ƙasa ya mana bayani a kan shi ne duk na ƙa'amuran da suke faruwa a Najeriya shi an taɓa kirawo shi ya ce shi ba zai zo ba domin ya ba da dukkan mawaka wannan ita ne da yanki cewa to a danka kana jin wannan mai tambaya yana cewa wai an taɓa kiran ka dan ka ba da gudunmawa akan waɗannan matsalolin don magance suka ce ba za ka yi ba ina jin ya shigo shirin dai daga baya hmm. wani ya yi tambaya mai kama da wannan na ba da amsa amma zan maimaita hmm. a taɓa kira na domin in ba da gudunmuwa ba kuma gudunmuwar ta kaina nake yin ta a kafafen yada labarai da kuma rubuce-rubuce da nake yi gwargwado a kafafen shafuka na na sada zumunta kafin daga baya na rage yawansu tamkar wato bangaren instagram ɗin na rufe shi na daina amfani da shi da yana buɗe da na ce ka je ka gani shafi na na facebook wanda nake rubuce-rubuce irin waɗannan shi ma na rufe shi saboda wata barazana da ta taɓa tasowa amma da haka shafi na na facebook na yanzu ina sa ran akwai waɗansu daga cikin bayanan ana iya dubawa Hmm. sannan kuma a kafafen yaɗa labarai waɗanda na sha faɗa ya kamata a ce sun isa ga hukumomi su yi amfani da waɗannan abubuwan domin ina tunanin da sun yi za su amfani su matuƙa kuma kamar yadda nake takarda ta ƙarshe da na aikawa da wato da na gabatar makala a wato babban national legislative institute ma'ana wato hukumar da take kula da yadda ake samar da dokoki a najeriya ta wanda take karkashin kulawar majalisar hukumar da ke kula da majalisun dokokin tarayya sun gayyace ni kuma na shirya na makala kuma wannan makalar na bayar da ita ga waɗansu makusantan gwamnonin arewa kuma na ba da ita ga ofishin wato gwamnonin arewa da ke birnin tarayya abuja amma ban sani ba takardar ta je gare su ko ba ta isa gare su ba ba zan iya tabbatarwa ba saboda haka wannan gudunmuwa ce da nake bayarwa ta kashin kaina kamar yadda nake sanya rayuwata da e, wato nake tsallake iyalaina ɗauki na waɗanda na wahala wajen neman su a shekara da shekaru in zuba mai a motarta in tuƙa da kaina in tafi garuruwan nan da na lissafa in wato in je in bi cikin abu in an ce ya faru sai na je na gani da ido na. sannan in dawo in zo in tara 'yan jaridu ko kuma in tunkari wani gidan jarida gabatar da bayanai na abin da na sani sahihi na je na bincika ya tabbata kuma sannan in biya wa kaina kuɗin ɗakin kwana sannan kuma wato in sai wa kaina abinci sannan kuma wato in nema wa kaina mafaka wanda wasu lokutan da yawa na sha zuwa wasu garuruwan da nake kuma cikin kujera a tasha in kwanta in yi bacci gari ya waye in nemi gidan wanka in yi wanka in yi gaba saboda watakila ba ni da wadataccen abin da zan iya kwana a hotel a wasu daga cikin garuruwan ko kuma wato waɗanda ne mu'amala da su su kuma su ma sun taimaka suna taimaka mun matuƙa gaya wajen bani guraren kwana da samun mun da abinci a wasu garuruwan idan har na sanar da su cewar ina nan na shigo garinsu in ban sanar da su ba kuma ba da iko lalle na sha kwana a tasha kwatar da kujerar mota ta in kwanta ba don kuma ba gari ya waye in tafi neman ƙauyen da aka ce kaza ya faru ko kuma in tafi shiga waɗansu gurare waɗanda suke masu matsanancin haɗari domin in je in gano abin da nake son in gani ko kuma in yi haya babur in samu mai babur ɗan asuba wanda zai shiga ya zagaya da ni in kai ni wasu gurare wanda ƙarshen ta hanyar ga tattaunawa da shi zan ƙara samun waɗansu bayanan kamar yadda wasu daga cikin wato sarakunan mu sun sha korata cikin saurare na wasu daga cikin jami'an tsaro su ma sun sha korata da kin saurare na da kin aminta su yi magana da ni wasu kuma da abubuwan suka faru da su kai tsaye su ma yawa na sha wahala akan wasu suka bani haɗin kai su bani bayanan da ya kamata kai tsaye ko kuma da yake ban taɓa yunkurin cewar ina son in ɗauki sauƙi ko in ɗau hoton wanda nake magana da shi ba saboda ba ni da hurumi na yin haka domin in zan yi haka sai na bi wasu ƙa'idoji na ƙasa waɗanda Eh, rashin bin su zai iya sa hukuma ta damƙe ni ta kuma kai ni inda ba shi kenan ba to amma ina da a matsayina na ɗan ƙasa tanaji na doka ƙasa ya ba da dama zan iya bin diddigi kuma a matsayina na mai bincike kuma kuma wannan lokaci nakan in na je bincike a jihohin nakan yi ƙoƙarin saduwa da kafafen yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu a wasu lokutan waɗanda na sani da kuma waɗanda na ƙarfafa aka kafa da kuma waɗanda suka ɗauke ni abokin shawara ko kuma wato malami da suke koyon karatu a hannun shi zan ce musu ga abin da yake jiha ko ga abin da na yi bincike a kai ga bayanan da na samu kuma ga shawarwar abin da ya kamata ku yi amfani da su a wasu lokutan ina rubutawa in ba hukumomin tsaro a wasu lokutan ana karɓa a wasu lokutan kuma za a ce shugaban wannan ofis ya ce kada a karɓi kowace irin takarda daga wurina Allahu alamu to wallahi wai ba ya ce wai abin da yawa mutuwa ta shigo kasuwa bari mu ɗauki namban wayan wannan assalamu alaikum assalamu alaikum mai magana wannan network ɗin nasa yana da matsa assalamu alaikum mai magana mai magana Samala Umar muna jinka. Malam Umar muna jin ka. Eh ana dukkan na jin ka. To shi ke nan ba komai Malam Umar muna godiya. Dakta ya hakuri gashi dare mun yayi an riƙi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum. Wace magana? sunana Muhammad Suleiman. To Malam Muhammad Suleiman dakta na jin ka. Ok, masha Allah. A kamar yadda dokta ta nasara da abin tun daga kusan farkon hadis zuwa yanzu, alhamdulillah masha Allah. Hmm. Mun samu bajiman malami za mu kira ko kuma bajiman malamai. Hmm. A babban abin da nake kalo yadda malam ya shawo kwana ya gangaro. Domin kuma a matsayin mu na wanda muke ɗan ƙasa kuma mu ne muke zanna a wannan yankunan wani irin gudunmuwa mu kuma a karan kan za mu iya bayarwa domin jawo hankalin waɗannan bayan Allah da suke da kuma abin da ya shankanci dai wanda mana zai iya tsara mana haske domin mu samu kila mu dalilin mu ko kuma ta hanyar da muke kallon cewar kila da an tura ma wani link za mu iya samu kanmu zaman lafiyar ma da muke da bukata. Dakta ji ah, tambayar kuma ta yi min daɗi matuka. Ah, eh. Na farko shine ina roƙo kuma ina kira ga eh. masu ji da kallo da saurare da kuma eh. wanda za su iya jiyarwa. Don Allah don annabi musan muhimmancin data da muke saya cewar gumin jikinmu muke amfani da shi domin mu sayi data. To in mun sayi data bayanan da muke samu ta hanyar kafafen sadarwa na zamani yana taimakawa wajen ƙara jefa zaman ɗarɗar da ruɗani da shiga cikin halin wato ni'yasu da al'ummanmu ta arewa musamman take shiga ciki sakamakon yaɗa bayanai da muke yi waɗanda waɗannan bayanan ba mu da sahihanin sahihin ingancinsu wannan data da muke amfani da ita muna yaɗa waɗannan bayanai na farko shine wanda suke ake sai data ɗin wani kafiri ne ko wani ne can a wata ƙasa yake amfanuwa da waɗannan kuɗin haka na tattalin arziki na ɗaya kenan na biyu ah, idan kai amfani da datar ta hanyar da ta dace za ta amfani ka duniya kuma za ta amfani ka lahira idan kuma kai amfani da ita ta yada abin da da ka gani ba ka bi wani ma ko karantawa bai yi ba wani ko saurare bai yi ba wani ya karanta ko kuma ya saurara a gurguje bai yi abin da ake cewa tadakik ba wato bai haraji ba bai yi tadakik ba bai yi muraja'a ba kawai sai ya din ɗauka lokaci guda sai ya tura kamar gurub guda ashirin ko arba'in wanda duk wanda ya tura wa duk kowa da yake wannan din da yawa su ma sai su ta turawa lokaci guda cikin ƙasa da minti ɗaya sai a tura wa mutum miliyan ɗari saƙon da kai ne dalilin yaɗa shi kuma ba ka da tabbacin shi saboda haka dan Allah ina kira ina roƙo mu rinka amfani da data ɗin da muke saya ta hanyar da za ta inganta samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya ba yaɗa ruɗani da kuma wato cin zarafi ko kuma izgilanci ko wasu abubuwa waɗanda ba za su amfani mu ba kenan a fuska ta biyu kowannen mu a garuruwan da muka fito lalle lalle mun sani cewar a baya akwai tsari na zamantakewa wanda muke da shi wanda yake sa ido akwai haɗin kai wanda yake sa ido akan mai kaje ya komo kuma in an samu wani wanda yake mai wata matsala ana bin mataki da bin jijji na haɗin kai ma'ana dai wato ina kira da cewar mu samar da muryar haɗin kai aikatacciya za ta taimaka mana matuƙa gaya wajen rage kaifin wannan matsala idan mun ɗauki darasi daga abin da ya faru daga gari ɗaya cikin garuruwa da yawa misali mu ɗauki garin kofi a jihar katsina yayin da waɗannan 'yan hmm. ta'adda suka shiga shiga ta farko mutanen garin kofi suka zauna suka duba yi wa kansu adalci suka ɗauki matakan da kamata sannan suka samu ƙarfafawa irin ta gwamnati inda hukuma ta ba su umarnin su je su kare kansu kuma ina kira da al'umma a ko'ina ba ina kira da cewar al'umma ta nemi makami ba ba ina kira da al'umma ta ɓoye makami ba a'a ba kira da al'umma ta sayi makami ta hanyar da ta saba ka'ida ba a'a a kullo da dabaru kowace al'umma a inda take ta nemi hanyar da za ta bi ta ba wa hukumomin tsaro goyon baya da haɗin kai sannan kuma a samu ƙwarin gwiwa na tinkara duk wani jami'in tsaro da ya zo yake aiki a garinku domin ka sani duk jami'in da ya zo aiki garinku ko ɗan sanda ne ko soja ne ko jami'in tsaro ne na farin kaya kuma wane ne zuwa ya zai yi aiki tare da ku ya yi aikin ya koma garin garinsu to in ka bari aka kuka bari kuka sa ido yana haifar muku da matsala ba tare da kun yi abin da ake cewa to raising alarm ma'ana ku danna kararrawa ku bayyana cewar wane yana cutar da al'umma ku ko ta hanyar fyaɗe 'ya'yanku ko ta hanyar haɗa kai da marasa gaskiya tsayi tsayin daka kan cewar lalle ba ku da shi ba ku amince da zaman shi a nan ba ba tabbatar muku da cewar wasu daga cikin bayanan ba su kaiwa ne ga shugabanninsu ko kuma ba a samun tsayayyu waɗanda suke tsayawa su ɗauka matsalar da ta shafi mutum ɗaya matsalar al'umma ce ko matsalar ba mu ɗauki matsalar matsala guda ɗaya da take damu mu matsala al'umma ce ko matsala ta ce matsala kuce matsala kuce ba to za mu daɗe muna ƙara shiga laliban allura ko cokalin gishiri da aka zuba a teku aka kuma tsinduma mu aka ce mu tafi mu lalubo inda za a ɗebo wannan hankali na gishiri saboda haka ya ba da misali ne wannan saboda haka abin da mutanen garin kofi suka yi a jihar katsina da kuma wasu sasanni da suke suna nan da yawa muna ji ta kafafen yada labarai zai taimaka matuƙa gaya domin dole waɗanda suka aikata wannan aikin suna da haɗaka ko da mai unguwa ko da dagaci ko da wani babba ko da wani karami a cikin wannan al'ummar kuma an san bara gurbin da suke zuwa idan sun yi rauni ko matansu ba su lafiya ko su kansu ba su da lafiya su je su duba su a matsayin ma'aikatan lafiya al'umma ta ɗau mataki in babu sani babu sabo kuma hukumomin su sani yanzu misali zan bada eh, malam muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya suna daga cikin waɗanda suka daɗe suna wato eh, a ragargaza shi akan waɗansu abubuwa waɗanda ake yi na ba daidai ba amma har ila yau ina yi mai adalci a kowane lokaci idan kuma abin da yake na daidai ya zo ya bayyana an da misali idan muna bibiyar kafafen yada labarai a jiya tsakanin yan e, majalisar dattawa da kuma wato ministar kuɗi da kuma wato su shugabannin sojoji cewar <clears throat> ba a ba su kuma yadda sanata indima ya bayyana yayin da aka kirawo ita minista wanda babban sakataren ma'aikatar ta ya wakilta kuma ya yi bayani dalla dalla wanda duk mai hankali ni na gamsu kuma duk mai hankali ya gamsu a cikin wata takwas an ba su kuɗi tiriliyan kaza kuɗaɗe ne masu yawa waɗanda aka ba su domin gudanar da aiki babu aiki babu kayan aiki kuma babu kuɗi kuma kamar yadda aka yi bayani a baya wa mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro ya fito ya yi bayani a wani lokaci wanda yake ya gabata kimanin kusan za mu ce wata guda kenan ko kusan haka kan cewar kuɗaɗen da aka bada don a sai makamai bai san yadda aka yi da su ba da yake daga baya ya dawo ya yi amai ya lashe kamar yadda muka je daga bakin wasu daga cikin kafafen yaɗa labarai cewar wai ba a fahimce shi ba bayan kuwa ni dai bahaushe ne kuma na ji wannan hausar da ya kuma na tabbatar cewar yana jin hausa fiye da yaren shi saboda waɗansu dalilai da suka sa na san shi na san kowa ne ne kuma na san irin wato ya hausar da yake iya yin magana a kanta to saboda haka in muka duba za mu ga cewar wato allan baku allan karɓe abin nan da ake cewa ji ya bada sannan ɗansu ya riƙe ya ce ba a bada ba saboda haka kuga a zahirin gaskiya ba mu yi wa shugaban ƙasa adalci da cewar waɗannan kuɗi an bayar da su amma tuhumar da muke wa shugaban ƙasa da da sauransu shine me yasa ba a bi diddigi ba da aka samu matsala ta rashin samar da abin da ya kamata idan muka ce wato abinda za mu ci gaba da eh, talakan Najeriya bai gama ganewa ba in an ce da kai naira biliyan ɗaya a triliyan ba biliyan ɗaya sai ka yi shekara ashirin da biyar kowace rana a gidanka ana kashe naira dubu ɗari ba tare da ka tafi neman naira goma ba sannan za ka kashe biliyan ɗaya biliyan shekara ashirin da biyar ba tare da ka tafi neman kuku ba a baka biliyan ɗaya a ce ga ta nan ya shek ka kashe ko kuma malam aliyu so kusa ga biliyan ɗaya ka kashe to kullum sai ka kashe naira dubu ɗari tsawon shekara ashirin da biyar kafin naira biliyan ɗaya ta ƙare to sai ake maganan biliyan ɗaya sau nawa ce za ta zama tiriliyon saboda haka cikin aka ce ƙasar wata takwas an ba wa hukumar sojojin najeriya tiriliyan kaza ba tiriliyan ɗaya ba fa saboda haka wannan abu sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ya wuce mun sharrin ya wuce abin da hankali zai iya kaba kuma ina tabbatar da cewa da za a yi amfani da kashi talatin cikin ɗari na kuɗin da gwamnatin malam Muhammadu Buhari ta ba da dangane da harkar tsaro da za a magance da murƙushe wannan matsalar tsaron da take damu mu ya zama kashi saba'in kuma ragowar a yi ayyukan more rayuwa da gina al'umma da su da za su amfani ni da amfane ka Eh, da sauran makamantansu to dakta ga dare ya ja yanzu kuma ga mutane na ci gaba da kiraye-kirayen waya amma dai gaskiya ba za mu biye musu ba za mu taɗaita. a ci gaba da ba su dama ai harkan eh, ilimi da muke yadawa eh wato a ci gaba da ba su dama dakta abin da nake kallo da wata wataƙila numfashinmu ba zai kai gobe ba so wataƙila wannan shine jinmu da za a yi na ƙarshe Allahu alamu gaskiya ne eh abin da nake kallo ha. sai dai akwai uzurruka na lokacin kiyamun laili eh, da shirin ya ɗauki awa wajen biyu yanzu to amma bari mu ɗauki wannan ya zama shi ne kusan na ƙarshe assalamu alaikum eh, kuma ni a tsaye nake tun da aka fara haye zuwa yanzu to kaga akwai cikin kanka na haƙƙin gita assalamu alaikum alaikum Wa ke magana malam layin naka yana da muskila. assalamu alaikum assalamu alaikum wannan firma ne na sake da abuwa eh kamar yadda aka makala hmm. ya yi magana ya yi nishan ne waɗin gurare masu bambamar haɗarin tsiya hmm. kamar yankina da nake zane a nasarawa state hmm. irin su wajen akwagza irin su wajen karo lokacin gwamnati suna da matuƙar haɗari wanda yake gwamnati kamar yadda ya fahimci cewa jihar Nasarawa tana ta bakin iya ƙoƙari wajen cewar a kawo masa ɗauki. Da lallai mana sun bai har kamar yana da linkin da Nasarawa State Government. To duka irin waɗannan za a iya kara haska musu domin su iya ganewa domin kuma su iya sanin ta irin kokarin da za su iya yi kafin abin ya kamari ya fi ƙarfin mutanen da suke yanki da kuma jihar ma gaba ɗaya da matasa gaba ɗaya. kan so a ce dai hakan ta tsara ko kuma an can ɗauki mataki a ɓangaren. Allah ya sauka da Allah ya mai da gida lafiya, yake Allah ya mai da malam gida lafiya. Allah ya saka da alkhairi masha Allah. Eh, Allah kuma ya tsare dakta. Amin amin. To dakta ka ji magana da i. yake sautin nashi bai bayyana sosai ba ko za ka bayyana min abubuwan da ya magana? Eh a'a kawai maganan dazuzzukan nasarawa da kai magana ne da kuma ɗauki da ita gwamnati take nema a wannan ɓangaren. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na mai magana? Mai magana Usman Ahmad daga Ikekotu. Eh. Ina ma malam farko da ina malam da shawara. Hmm. Ina ma dukkan dukkan shawara. Barka yana ji. Na'am. na'am dakta yana jin ka na'am kaman ina ganin a salular tasa ta samu matsala assalamu alaikum na'am ya kasa ga murya ka dukka ji sosai gaskiya to malam ayatul lahi dakta na jinka yawa nake malam To, yadda wani yana maganin cewa wata irin shawara za ka ba ɗalibai wanda suke da ra'ayi ko suke da so su bincike irin wannan wanda kai a rayuwarka. shawarar da zan ba su ita ce ah, mai wahala ko mai sauki. Mm. yi amfani da lokacinsu ta hanyar da zai amfanar da su gobe. Eh, Dakta yana jin ka amsa yake bayarwa. Mm. Yana ji daka. Su yi amfani da lokacinsu ta hanyar da zai amfanar da su gobe ba ta hanyar da zai tozartar da su ba. Ah, mm. Wannan abubuwa da na yi da karance-karance da kuma bincike-bincike kamar yadda na faɗa cewar iyalai na sun yi haƙuri matuƙa gaya domin da ba don haƙurin ba watakila da ba su iya rayuwa da ni ba saboda zan iya auna kusan cewar a shekaru na bakwai na farkon aure zan iya kai tsaye in faɗi yawan kwanakin da na taɓa yi a cikin gidana shekaru bakwai zuwa tara na farko sakamakon cewar na tasa karatu a gaba sakamakon cewar ina yin karatun ma watakila ba tare da gatan da kamata ba inda na san lokacin da nake digiri na na biyu a jami'ar Amadu Bello a wasu lokuta sai na tafi sabon garin Zaria na je na yi dakan manja daga jirgin ƙasa kuma na shiga cikin samaru na yi faskare da sauransu kuma a wannan lokacin ya taɓa hana ni na isa garin bomo wanda nake zuwa a ƙasa in je in yi karatu ba kuma bai hana ni na yi karatu na a cikin jami'a ba sannan kuma a lokacin da nake karatu a gurin shek malam marigayi lawal kaura zaria allah ya jikin shi ya samshi shi ma ina amfani da lokacin karatu da lokacin da nake yin wasu sana'o'i a cikin garin zaria da wani amini na malam salihu ubaidullahi allah ya ji kanshi ya gafarta mishi da mala abdulhadi a cikin mm. shi ma Allah ya ji shi ya gafarta musu duka da kuma ƙoƙarin wannan lokaci mahaifina yana ƙarfafa ta da cewar ka yi amfani da lokacinka ta hanyar da za ka ba wa kanka amsar me yasa na kai shekara kaza saboda haka abin da ne yahuza getso na kan cimma nasara waninku da ke bayana yana iya cimma nasarar da ta fitawa idan ya yi ƙwazo bijiddin la bijiddin kullum bi mujdi sannan kuma wallazina jahadu fina na sublana wa inna Allah lama al sannan wato yadda da cewar akwai abinda da wani mawaki yake cewa izashkadda bi kalbalwa anzur fi alam nashara wa usurun bayna yusraini idza fakartahu tafrah a lokacin da nake karatu na ɗauki littafin da nake karantawa so nake ba so nake kawai in fahimce shi ba so nake littafin ya zama cikin jikina so a lokacin da nake karatun harshen larabci a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria in na je aji ake karatu da ni in kuma karɓi maraje ma'ana littattafai waɗanda za a amfani da su to amma idan aka same ni a labirari to da yawa za a same ni ina karanta littattafai ne na political science wanda ya shafi sociology da wanda shafi psychology da kuma novels waɗanda domin a wannan lokacin abinda da ba wa kaina lokaci na yin karatu a gaban alkali murtala Allah ya ji kan shiga farta mishi a garin birnin Kano da kuma wato Sheikh Isa Waziri da sauran waɗansu malamai da ne karatu na luga a hannunsu sai ya zama lokacin da na zo jami'a ba a kure ni ba saboda haka amfani da gini na lokacinka na yanzu shi zai baka damar ka iya gane cewar ka yi wa kanka wani tanadi na gobe saboda haka lokacin da na zo karatun digiri na na biyu akwai karance karance da yawa waɗanda na san da nake karatun digiri na na farko sai ya zama tamkar maimaita min ake yi ina adakan lawo makarancin malamin arabiya amma gashi na zo ina karatu a department na political science kuma ina karanta international affairs and diplomacy kuma wani karatu wanda ba ni da foundation a kan shi domin ban iya mantawa cewa lokacin da nake karatu a secondary tun daga JSS 1 har SS3 idan malamin turanci da malamin lissafi zai shigo kafin su shigo ni na fice daga aji na tafi labirare na je in karanta littattafai na sai kudu da na su kishk da sauran su ina amfani da su saboda adawa ta da harshen larabci da harshen turanci da lissafi to da haka har na gama secondary har ma na zo ne mamakin ya aka yi na iya cin lissafi saboda ba na son shi ya aka iya cin turanci saboda ba na son shi ko kuma yazo ba da na digiri na na arabiya kuma nazo ina son yi digiri a sauran digirori na da duka na turanci ne saboda haka dole na dawo na yaƙi kaina ne wa kaina aiki na sake iyawa da kullewa da gogewa da tambaya akan harshen turancin saboda haka kenan har ya zama dukkanin kusan digirori na da na gama da su daga baya daga credit distinction to wannan ce alama da take cewar ni insanun ne ma'ana mutum ne tamkar kowanne mutum saboda haka abin da yahuza getso ya kai gare shi wanda yake bayan yahuza getso zai iya kaiwa ga abin da ya shi har ya zuwa ma wanda yake daidai da shekarun yahuza getso idan yana son yana da buri da ƙaunar zai iya shiga ya jure wa irin waɗannan abubuwan da izinin Allah za a iya kaiwa ga biki. to karfafa ta gare ku shine a dage a yi abin nan da ake cewa a yi izawaka a yi iza kafa Za waka a yi addu'a za kafa kuma a yi da gaske ma'ana a yi bisa jajircewa sannan kuma wato na taso a rayuwa ta bani da aboki sai littafi duk abokai na raba da ni ne so don haka dukkanin wasanni da ake yi na yarinta ni ban yi su ba ban san yadda ake yin su ba ban iya bal ba na san dai akwai wani wasa da muke yi kafin in yi dan yi wayo mahaifina kuma ya hana ni fita irin waɗannan wasannin wani wasa da ake cewa taɓugo taɓugo amma bayan shi yanzu in naji ana Real Madrid ban san ta ba eh, wani Chelsea ban san shi ba wani wasan eh, wani gasu nan da sauransu haka na yi amfani da aboki da ya kai littafi da kuma ababen karatu kuma har yanzu ni nake yi kuma kamar yadda na bayyana ban ba saboda haka mai so ya kai inda nake kan hanya a matsayina na ɗalibin ilimi a matsayina na mai koyo wanda yake farawa yanzu ina tabbatar mishi da cewar tun da yanzu na fara alifin ba'un na ta, to in Allah da shi ma in ya faro alifin ya iya zai wuce ya kai ba'un kuma ya zo taɗin watakila ma har ya wuce ra'un zayin sinin ya wuce ni amma dai ni na san yanzu watakila a cikin harafan nan to ina kan ta'un ne yanzu Allahu alamu Allah ya sa ya amsa ta amfana. Gaskiya gaskiyar magana a yi haƙuri ba za mu biya wa kiran masu saurari ba ina ganin dukka watakila mu sake samun lokaci ne ya danganci lokacinka irin wanda lokacin bayan sallar isha'i bayan daga nan har ramadan ya fita ya zama wannan suna daga cikin don mutane banda kira nan akwai kuma ta hanyar da suna rubutu tambaya ta rubutu ina kallo a yanzu gaskiyar magana a ƙarƙashin wannan matsala ta tsaro ɗin su wa'annan ɗan yanzu kaga wani yana magana ta a don Allah tambaya da dakta ne. ko rashin hukunta masu laifi yana cikin abin da ya ta'azzara rashin tsaro a ƙasar nan saboda muna ganin ana kamawa a to amma ba ma ganin ana hukuntawa kaga akwai yana daga cikin sharaɗai na kan gaba yana na kan gaba domin inda ƙasa ce wacce take ta amsa sunanta a matsayin ƙasa take da shugabanci a matsayin shugabanci wancan galeji jalingo da ya ba wa hmm. gwamnatin najeriya lokaci a kan ɗaliban greenfield da bai kuskure ya ayyana wannan ba da ana hukuntawa da ya zama darasi da bai samu numfashin da zai iya har yin waɗannan kalamai ba saboda haka wannan yana cikin sharaf da farko ma'ana wato primary reasons waɗanda suka haifar da halin da muke ciki domin ana kamawa ba a hukuntawa kuma ba a ba wa mutane bayanai ina aka kwana daga binciken da ake yi in an kama ɗin in an kama ana gabatarwa a kafafen yaɗa labarai ana cewa an kama wane da makamai makaman ga su kaza ga inda ya samo su an ma samu ci gaba ne na yin amfani da kafafen yaɗa labarai na zamani wanda ya sa su wato kakaki kakakunan 'yan sanda suke ƙoƙari wajen bayyana wa mutane shimfiɗar waɗanda aka kama da ba a mayi amma idan an kama ɗin daga nan ba za ka ƙara jin wata magana ba sai dai ka ƙara jin an kama wani ko kuma in kai ne ka bada bayani aka kama watakila bayan wani lokaci kuma sai ka ga wanda ka ba da bayani aka kama ya dawo yana yawo watakila ma ya samu wata dama da holewa da annashuwa da jin daɗi da murna da kwanciyar hankali da nutsuwa irin wata kai da ita Allahu alam. Dakta a muna ganin insha Allahu za mu ɗauki wani abin na gaba da akari da dattana sun yadda abubuwa suke da yawa a kanka da zuru amma yadda ka faɗa amfani da lokaci um, sai idan ka sake ba da wani lokaci tukunna sannan sai mu sake sanar da masu saurari cewa ga ranar da za mu sake dawowa muna godiya ga reka kai dakta da ka ba da lokacinka da kuma su kansu masu saurari kamar da ibnu qayyim yake cewa Allah ya saka da alheri ga mutumin da ibada aran lokacinsa da zuciyarsa don ka dasa alheri a cikinta a ban sani ba daga ƙarshe da kana da wasu kalmomi a matsayin saƙonka na ƙarshe da za ka isa wa ita wannan al'umma? To babba abin da zan isa wa da al'umma shine haɗin kai da yin aiki tare tsakanin al'umma da hukumomin tsaro da kuma nuna wa bakin hukumomin tsaro cewar garuruwan nan da suke zuwa aiki garuruwan mu ne kuma da kuma zaɓaɓɓu da ake zaɓa ko ake naɗawa cewar a tsaya tsayin daka a jajirce wajen yin magana da su da kuma wato yin aiki tare a kan eh, wato yaƙi da wannan matsala ta tsaro da izinin Allah Allah zai kai mu gagaci kuma mu yawaita istighfari yawaita istighfari da yawaita istighfari mu koya wa ƙananan yara istighfari da yawan laƙanawa tsofaffi waɗanda suke masu rauni istighfari na da tabbacin cewar wannan ita ce kafa wacce Allah zai taimake mu sannan kuma kowannen mu ya dubi kanshi da yi wa Allah ya wa annabi ya tuna cewar wace irin gudunmuwa yake badawa wajen lalacewar ƙasar Najeriya kuma wace irin gudunmuwa zai bada wajen gyaruwar al'umma a inda yake zaune inda kake zaune ya shafi guri uku inda kake zaune garinku inda kake zaune gurin neman abinci da kuma wato inda kake zaune cikin iyalanka ba wa iyalanmu tarbiyya ta gari kura su akan abin da yake shine daidai ba wa zukatanmu da ruhinmu tarbiyya ta gari kuma dora shi akan abin da yake gidai gurin da muke neman abinci gurin aiki ne gurin sana'a ne gurin wata mu'amala ne mu kyautata wa kanmu yin abin da mu kwatanta yin abin da yake shi ne daidai haka zai taimake mu a ƙarshe ina da roƙon dukkanin masu saurare da jina da cewar zan kama hanyar gidana yanzu wanda nake da kimanin tafiyar awa ɗaya da watakila ko kusa da haka kuma ina roƙon addu'a domin wannan ganawa da ku ya same ni ne a wani guri wanda yake nesa kwarai da muhallina. To da ina roƙon ku addu'a Allah Ubangiji ya bani ikon tsira da kuta daga sharrin masu sharri da makirci masu makirci da kuma shakiye na yau da gobe har Allah Ubangiji ya sa an karga iyalaina. Na gode da saurare na da kuka yi da lokaci da aka bani kuma Allah ya ƙara mana lafiya lafiya lafiya da tsawacin kwana wanda zai zama mai amfani. Idan shi ne numfashinmu na ƙarshe da jina na ƙarshe Allah ya haɗa mu a Darussalam fi jannatin Firdaus. To a duka muna godiya kuma ni ma ina roƙo a madadin a madadina da wanda dukkan saƙon mu yake kai masa yanzu. Ya Allah su taya ka su saka ka cikin addu'a. A dakta muna roƙon Allah ya tsare mana kai ya tsare mana mutuncin ka. abin duk da zai zama maka damuwa ko yana kusa da kai Allah ya nesa da abu wanda zai zama maka alheri ko yana nesa Allah ya kawo maka abin kusa duk mutumin da zai saka ka cikin damuwa to Allah ka dame shi duk mutumin da yake ƙoƙarin su ya ga bayan ka to Allah ya ga bayan sa kafin shi ya ga ainihin wato bayan ka wanda duk zai kullo maka wani shari ko ma kirki abin da zai shiri wa Allah kamar yadda kansa wannan muna roƙo duk mutumin da yake da hankali ya san cewa bayanan da kai da abubuwan da ka sani a yanayin yadda ƙasar nan take ba sai an faɗa mai ba cewa kana fuskantar matsala ba sai an faɗa masa ba cewa kana buƙatar addu'a lallai ka cancanta a maka addu'a ɗin musamman gashi mana goman ƙarshe musamman gashi mana kusan wuturi na watan ramadan ɗin ashirin da biyar haka gaskiya muna roƙon addu'a ga 'yan uwa musulmi yadda muna roƙon Allah ya tsare ka ya tsare maka mutuncinka wannan su ne kalmomin nima da zan faɗa na ƙarshe Allah kuma ya saka da alheri وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته السلام